yau alhamis 28 ga watan almuharram muharram ijra annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara ashirin wanda ya daidai idan jama'a ba su manta ba jiya gama karatun littafin ahkamul idaini fi sunnatil mutahhara na ash-shaykh al-muhaddis al-allamatu salafi ali hassan ali abdulhamid hamid al-asari sai muka ga dacewar kafin mu ci gaba da karatun al-aqidatu tahawiyya sharhi da ta'aliki Muhammad Nasiruddin Al-Albani muna son mu ɗauki wannan damar mu amfani da ita wajen mu karanto wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ya zo a cikin sahihul Bukhari a lambar hadisi na 5191 a inda muke son mu ji kaɗan daga cikin yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake rayuwa dangane da iyalan shi da yadda ainihin wato shiriya ta sahabban shi take dangane da ƴaƴayen shi saboda wannan rayuwa da ka gani ta addinin musulunci rayuwa ce ibada rayuwa ce mu'amala rayuwa ce wajen gyara ahwali shakhsiyya wato sai ana ana karantar da mutane abin da ya shafi ibadoji aqidoji sa'annan yaya al'amuran mu'amala zamantakewar aure kasuwanci jihadi da hutsar yau da kullum sa'annan kuma a koma al'amuran da suka shafi tarbiyyar halayen yara da manya da mata gaba ɗaya a takaicen takaitawa sai mu ce al-Imam al-Bukhari yace babu mau'izatir rajuli ibnatahu li hali zaujiha. babin da ke bayani akan mutum ya je ya zaunar da shi a ɗakin mijinta ya yi mata wa'azi game da ainihin halin mijinta ma'ana yar kaɗin nan da ka ɗauka ka aurar da ita to ka rinƙai kana ziyararta kana ainihin bincikar halin da take rayuwa ka ne mata nasihohi ka ne mata wa'azozi dangane da ta haƙura da halin da ta samu kanta a ciki game da halin mijinta na kuncin rayuwa ko halin mijinta na wani ainihin irin murɗaɗɗen hali saboda yarka in ta zauna a gidan miji lafiya za ka zauna lafiya tare da uwarta kai ma matukar yarka bata zauna lafiya tare da ainihin mijinta ba da kai da uwar yar ba za ku samu zaman lafiya ba shi yasa in yarka ta kawo maka kuka madadin ka ɗauki matakin cewa ki zauna ko kuma na kashe auren ko ga kuɗi tafi kotu ko makamantan haka gwamma ka tsaya kai mata ka kuma yi wa kanka adalci kai mata wa'azi kai mata nasiha to shine muke son mu je ainihin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shiriyar sahabban shi ainihin radiyallahu anhu الإمام البخاري يتي حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس الله يتعالى مش يرده na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma yana daga cikin ƙananan sahabbai dan haka na daga cikin malaman shi bayan annabi sallallahu alaihi wa abubakar da umar bayan yi karatu wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ya zauna makarantar sayyidina abubakar ya koyi karatu ya koyi karatu kuma har yau a hannun sayyidina umar abdullahi dan abbas ya ce lam azal harisan ala an as'ala umar ibn al-khattab an al-mar'atayn min azwaj an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama allatayn qala allah ta'ala in tatuba ila allah faqad sagat qulubukuma Abdullah dan Abbas yace kullum ban gushe ba ina ta tunanin Allah ya sa in samu wata dama da zan tambayi malami na Umar dan Khattab game da matayen nan guda biyu daga cikin matayen Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda Allah ya magana game da su a cikin Alkur'ani yace in har da za ku tuba zuwa ga Allah to ku tabbatar ma'ana inda za ku tuba ku koma ga Allah to ku tabbatar da cewa dama zukatan ku sun yi abin da yake ba daidai bane zukatan ku sun saba Allah wato kun aikata wani mummunan aiki da bai dace ba wato wata rana ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai shiga ɗakin matar shi Zainab sai ta kyautata mishi sai ta kawo zuma ta bashi to sai ya zama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dama kamar yadda ya zo cikin hadisin Bukhari yana da san zuma yana kuma da san nama to wannan mata da ta lura annabi na da son zuma kullun sai ta tattali zuma sai ta aje mishi to shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama kullun da yamma sai ya kewaye matan shi duk ya gaggaifa da su har tike a ɗakin wadda zai kwana ba laifi bane a shari'ar musulunci ana auren ku ko biyu ko ku uku ko hudu in miji na da buƙatar ya shiga ya tattauna da wata mata tashi daga ciki sai ya shiga ba wai sai yana ranar kwananta ba wannan magana da wasu malamai suka ce bai halatta kana dakin wancan ka shiga wancan ba wannan magana kuskure ce mai iziya na daga cikin malaman da suka faɗi wannan magana mai muktasar da kanshi yayi gyara akan wannan magana ba daidai ba ce tun a malikiyar ma kafin a kai ga hadisi kenan hadisin annabi ko dama ya tabbatar da halaccin haka kana da mace biyu ko kana da mace uku ko hudu za ka iya shiga ɗakin kowace kake bukata ko da ba ka ainihin wato eh, ba ranar girkin ta bane ka je ku tattauna ko ka ɗauki wani abu ko kuma wata bukata ta magana ko neman wata shawara ko kuma za ka ainihin wato eh, binciki wasu abubuwa babu laifi abin da ake so tare da kai shine ka ji tsoron Allah kai adalci a tsakanin matanka in kai zalunci a tsakanin matanka ka fifita wata akan wata za ka tashi ranar alkiyama barin jikinka ɗaya ya shanye hadisin annabi ne sahihi ya zo a cikin sunan abi dawud akan haka shi yasa ka ji tsoron Allah tsoron Allah din nan shine za a hada maza da shi su kiyaye doka shi za a hada mata da shi su kiyaye doka amma duk tsananin da za a yi musu in ba karkashin shari'a bane ba za su ji magana ba to saboda haka sai annabi sai ya shiga ɗakin wannan to Zainab da ya zo ɗakin ta sai ta miƙo mai zuma Zainab da ya zo ɗakin ta sai ta miƙo mai zuma to kuma matan nan na annabi sallallahu alaihi wasallama kullun takara suke a tsakanin su in har Allah ya sa ka tara mata biyu ko uku ko hudu abinda ake so kai tukuna ka ɗauki halin dattaku ka ji ka ƙiji ka gani ka ƙi gani kana ji kana gani a ƙware ka ka haƙura don a zauna lafiya in ba haka ba wallahi sai sun mai da kai wawa matan nan na annabi sallallahu alaihi wasallama ne amma in aisha wani lokacin ta ga damar raha za ta yanke su sai ta ce ya rasulullahi ina da tambaya ana zaune zaman lafiya ana hira sai ta ce wai tana da tambaya sai a ce me tambaya ki sai ka ce yanzu ya rasulullahi a ce kana da dabbobi sai ka taho kiwo sai ka samu wata ciyawa duk ga ta nan wasu dabbobin sun riga sun ci sun rage amma ga wani yanki na ciyawa lafiyayya koriya shar ba wanda ya ci ya rage tsakani da Allah wace zaka abin nan ita ce tambaya ta sai yanzu Allah ya ce a ciyawar da take dan shar ba wanda ya taba ta sai to sai ta ce to eh to sun san sauran <laughs> ku duk sakan hanne duk zawarawa ne shekara arba'in hamsin talatin da biyar ita kwa budurwa aka aure ta fresh radiyallahu anha mun fahimci wannan ko sai zainab ita kuma sai ta ce to dukkan ku gidan iyayenku aka ɗauro muku aure ni kuma fa Allah ya ɗauro aure na daga saman bakwai sai kuma Aisha ita ma sai ta shiru ai kowa ko annabawa Allah yake tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajatin har annabawa wasu sun fi wasu daraja kowa kuma akwai irin darajar da Allah ya mishi to duk sanda Allah ya maka darajar kai tinka ne to tsaya a nan kar kai hasada da wancan wanda Allah ya mishi baiwa a wajen kwado da linzami wancan da Allah ya mishi baiwa wajen kwado da linzami kai ya ainihin hasada wancan da Allah ya mai baiwa a fannin likitanci ko likita ya hasada a kan fannin mai injiniya kowa ya tsaya ainihin inda Allah ya aje shi to haka waɗannan mata suke to shikenan ran nan Aisha da Hafsa sai suka haɗe kansu da suka haɗe kai sai suka ce da zarar annabi ya shiga ya shawo zuma idan ya zo ɗakin ki ya ke aisha ki kau da baki ki ce bakinka na ɗoyi ke ma hafsa sai suka haɗa baki haka su da ɗakunan su a jere annabi ya shiga ɗakin wannan ya shiga wancan ya shiga wancan sai ya shiga wurin zainab ta bashi zuma daga ɗakin zainab sai ɗakin hafsa yana shigowa ɗakin hafsa sai hafsa sai tana rufe baki haka manzo Allah yake lafiya sai ce bakin ka ɗoyi yake me ka tuni haka ta ɗari bai ke ka mata inna kai da kunna abin ma'akircin su kenan manzan Allah wallahi bai ketare ban dai mata ne shi yasa yi hakuri in suka haɗa maka wani tarkon in Allah ya fishe ka lafiya ka ce kaya sai kawai <laughs> to haka manza Allah yake ba wani abu ne zuma ce na sha wurin Zainab zuma ce tace kai amma dai wannan zuma duk yadda aka yi ta je ta sha wani ice mai ɗaci ɗoyi abin yake ɗoyi ka je ka wanke bakinka. yana shiga ɗakin Aisha ita ma kai subhanallahi me yake wari haka me yake wari haka yace a zuma ce na sha wallahi tace kai wannan zuma ɗoyi take kaza kaza to shine sai yace ya rantse ba ya sake shan wannan zuma dama su ma kirkin kenan su zuma dai ba su tattalan mai ya sha ba amma ke za ki tattali zuma wai mu za ki nuna wa abin nan sai suka nuna mata halin mata sai suka haɗe kai zumar to ba za ta yi gwaninta ba haka wata ran annabi na zaune sai ainihin safiya sai ta yi girki mai daɗi sai ta aiko annabi baya ɗakinta ta kyautatawa mace wallahi sallahi da waɗannan abubuwan mace take rinjaya ɗa namiji sai ce ta shanye shi a malamai lallai ki tabbatar da in iya girki girki na daga cikin makamin ƙare dangin ɗan adam ɗan adam in dai yana samun girki mai kyau wallahi kullum za ga yana lallaɓawa girki mai kyau sai safiya ta haɗa girki mai kyau sai ta kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranan Aisha annabi na ɗakin ta sai abin sai yawa safiya da abin nan eh, eh, eh, yawa Aisha zafi sai Safiya ta aiko da abinci ana aiko da abinci sai ta sa kafa sai ta kifar da tangaran tangaran ya tsalle ya watsi sai annabi ya taro shi ya taro abinci haka yace kulu kuci kuci inna ummakum qad gharat kishi ya kama uwarku da suka cinye sai ce fa'amun bi da a ce abincin ya zube kasa sai kin biya amma tunda bai zube ba to qaf'atun bi qaf'atin tangaran ya fashe to sai aka ɗauko saiti guda cikin kadar aka naiwa da safiya adalci kenan kishi ne kama ta to shine da suka hada mishi wannan makirci game da wannan shan zuma sai ya haramta wa kanshi shan zuma sai ainihin Allah madaukakin sarki sai ya saukar da suratul tahrim ya ayyuha nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi marbata azwajika ya kai annabi dan me me yasa kake haramta wa kanka abinda Allah ya halatta maka saboda kadai ka faranta wasu matan karai sai Allah yake kad farada Allahu tahillata aymanikum Allah ya sanya muku yadda za ku iya warware rantsuwar ku in kai rantsuwa da Allah akan cewa ba za ka ci kaza ba ko ba za ka sha kaza ba tare da wannan abun halal ne kuma ka dawo kana da buƙatar ka sha kenan sai ka ci wannan abun ko ka sha wannan abun sai kai kafara kafarar rantsuwa ita ce azumi uku ko a ko a rarrabe ko kuma ainihin ka ciyar da miskinai goma ko kuma ka fi fatar su gwargwadon abin da zai halatta musu su sa fi sallah jama mun gane wannan da kyau ko to abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya gaya mishi kenan to waɗannan mata kuma da ita Aisha da ita ainihin a Hafsa a yadda ainihin wasu malamai kuma suka faɗi sun dogara akan wata riwaya ta Dara Kutuni suka ce a ya ainihin sadu da baiwa shi ne Mariya a bakin Hafsa sai ta dawo ta riske shi sai ta ce abin da ya mata ya ci zarafinta ne dan me zai ɗauko baiwa ya kwanta da ita a ɗakinta sai annabi yake to ki yi haƙuri amma don Allah ki suturta wannan magana to abinka da mata tunda sun kulla ƙawance sun kulla aminci da Aisha manzo Allah na fita sai ta je ta kwankwasa kofar Aisha Aisha kon kon kon kunnan kina albishirin kiyo abu ya faru sirri fa sun yi da manzo Allah amana irin yadda yaro zai ce amanatu wa rasuluhu ta din nan ba dama a faɗa <laughs> amma ba abin da ya shafe ta tazo za ta faɗa shikenan sai ta faɗa mata ai yau kin ji kin ji abin da ya faru amma ya ce ma ya haramta wannan matsala shikenan eh, sai Allah ya saukar da aya sai ya gaya mishi ai hafsa ta faɗi eh, eh, sirrin da kuka yi shine Allah madaukakin sarki ya saukar da aya ya zarge su ainihin akan wannan shine annabi ya je tambaye ta wane ne yake ki faɗi sirrin da muka yi da ke shine sai ta ce waye ya gaya maka sai ce nabba'ani al-alimul khabir Allah ne ilimi wanda ke bada labari shine ya gaya mini shine sai Allah ya ce in tatuba ila Allah faqad fadat qulubukum in har za ku tuba ga Allah shi ne alheri gare ku domin lallai kun aikata laifuffuka tun daga zuci ku taro da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hankali wannan laifi ne babba to shi ne Abdullahi dan Umar yace bai san waɗanne mata ne waɗannan Allah madaukakin sarki yake magana ainihin akan su ba hatta hajja har sai da sayyidina Umar ya kintsa ya hajji wa hajjatu ma Abu Abdullahi yace ni ma na bi shi aikin hajjin wa adala an tafi hajjin nan sai ana cikin tafiya sai sarkin muminai Umar sai dan ratse hanya zai je tsuguna biya bukata wa adaltu ma'ahu bi idawatin ni ma sai na bi shi sai na raka shi da buta haka fata barraza sayyidina Umar ya je tsuguna ya biya bukatar shi sun ja'a sannan sai zo zai tsarki fasa kattu ala yadayhi minha sai na rinka ainihin zuba mishi ruwa fata wabba'a sai yayi tsarki fa qultu lahu to da ya tsarki kun ga yadda ake ladabi jama'a ma'ana yana da tambaya ne amma sai da ya ga an shiga wani hali tukuna da ya keɓe ya ɗan yi wa malamin hidima tukuna sai dan samu damar sai ya shigar da tambayar shi sai ce ya amiral mu'minina ya sarkin mu'minai man al mar'atani min azwajin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam allatani qala Allah ta'ala in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukum cikin matan annabi waɗanne mata ne guda biyu Allah ya magana da su akan wannan yace in har da za su tuba to shine alheri gare su tunda dai sun yi laifi qala sai sayyidina Umar yace wa ajaban laka ya ibn abbas yace abin mamakin ka ya kai ibn abbas yanzu kai baka san waɗannan matan ba jama'a ibn abbas tamkar a gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake rayuwa tunda wani lokacin a ɗakin mata annabi yake zuwa ya kwana maimuna amma ka ga wata aya bai san fassarar ta ba don Allah akwai mutumin da zai ce kwarewar shi ga larabci yanzu ta ishe shi ya fahimci Qur'ani to don haka budda sai sunna ta taimake ka wajen ka fahimci alqur'ani manzilatu sunna kenan fil islam wazifatu sunna kenan ma alquran matsayin sunna kenan a cikin musulunci kuma aikin da irin gudunmawar da sunna ke bayarwa kenan gashi sahabi ne wanda annabi da aka haife shi annabi ya dauka ya mai khutba ya sa mishi albarka ya ainihin sa mishi suna abdullahi ya mishi roƙon Allah Allah ya sa ya zama babban malami masanin fassara alqur'ani amma duk da haka kaga wannan ayar bai san suwa ne ne Allah yake cewa in tatuba ila Allah fakar sagat qulubukuma bai san su waye ba yaushe yanzu zaka ce kawai dan ka je kai haya islami ko ka je kai arabic and islamic studies zaka ce kawai shikenan zaka buɗe alqur'ani ka karanta da tsuran larabci ka fahimta ga tamfarerar balarabe haihuwar uwa da uba ba quraishi ne amma bai fahimta ba gashi yana neman fassara sai za malamin nake ce abin mamakin ka ibn abbas kuma aisha wa hafsa da aisha da hafsa ne ثم استقبل عمر الحديث يسوقه سألنا في عمر كما يفارق قولوا لاباري قال سيتي ويد مسألة تفاوت كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية ابن زيد وهم من أوائل المدينة آه سيدنا عمر يتي ني عمر da ni da wani makwabci nawa daga cikin mutanen Madina wanda ainihin wato wani kabila ne cikin kabilun Banu Umayya ibn Zaid su waɗannan Banu Umayya suna gabashin Madina sune awali can gabas da Madina wa kunna natanawabu nuzula ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa yanzilu yawman wa anzilu yawman da ni da wannan makwabci na sai zan ba zai yi duk kullum mu tafi makaranta ba ko kuma kullum mu tafi kasuwa sai muka raba yau ya je makaranta ni in tafi kasuwa yau in tafi kasuwa shi ya je makaranta haka muka raba jama'a kun ji yadda ake yi kar ya zama ku dade duk gaba daya ku tafi kasuwa in kuka tafi kasuwa su wane ne za su tafi karatu kar ya zama dukkanin ku ku zama sojoji su wane ne zaka su karatu sai a samu wasu sun tafi aikin soja wasu sun tafi dan sanda wasu sun tafi su je su karanto addini haka wasu sun tafi su yi engineering wasu su je su pharmacy wasu su je su karanta medicine wasu kuma sun tafi su koyo addini kada a sake ko da ɗaya a fifita injiniya akan wanda ya karanto addinin musulunci kada a fifita wanda ya karanto aikin likitanci ko aikin famasi na haɗa magani akan wanda ya je arabic ko islamic studies kowa yana da muhimmancin sha addini amma ka dubi wannan irin zaluncin gwamnati sai da haka ta kashe addinin musulunci idan mutum ya je karanta engineering kai ka je ka karanta arabic and islamic studies dukkanin ku kowanne jami'a ɗaya kuka karatu karatun kowa yana da muhimmanci ga al'umma amma sai zama shi a bashi gida a bashi mota a bashi albashi mai tsoka kai kuma sai a kai ka wata sakandare a can kauye kana karantawa albashin ka dubu ɗaya da ɗari takwas baka da muhimmanci ko kaɗan ko kuɗin hawa keke ba a biya maka ko keke dubu ɗaya da ɗari takwas ba za su sai maka to ta yaya za a ce kada malami ya kallafa wa yara su kawo cok dole ya ce su kawo cok ya je siyar dole ya ce su kawo tsintsiya ya je siyar dole ne an kawo sababbin abubuwa za a aiki ya je siyar ana cewa damuna ta faɗi malaman sakandare da na firamare da ke kauye murna suke iska za ta kwashe kwano su je su siyar a ce kwano ya bi daji saboda mai ba albashi mai tsoka ba za su yi tattali su tattara ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye to sayyidina Umar kenan yace yau ya je makaranta gobe ni kuma in je fa idza nazartu ji'tuhu bima ah, hadasa min khabari zalika al-yawm min al-wahyi aw ghayrihi idan na je makaranta na dawo sai in ga makwabcin nan nawa irin labarai da suka faru dangane da wahayi ko kuma wasu hadisai da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa wa idza nazala fa'ala misla zalika idan annabi idan shi wannan ainihin ya je makaranta na shi ma sai zo min da labarai to haka muke sai Umar ya ce wa kunna ma'ashara quraishin naglibun nisaa mu shawa da muka yi hijira daga makka muka zo madina mun fi karfin matanmu duk abin da ka gaya matarka dole sai ta sarrafu mu muke juya matayen mu amma falan ma kadimna alal ansari da muka iso madina muka samu mutanen madina waɗanda suka karɓi addinin musulunci idza qaumun taghlibuhum nisa'uhum sai muka ga mutanen madina su kuma matansu sun fi karfin su faqafika nisa'una ya'khudna min adabi nisa'il ansar sai matayen kuma sai suka rinka kwaikwayon ɗabi'ar matan madina da kai mutumin maka da kai wa mata tsawa sai ta shiru ta duk abin da kace amma matan madina sai su wa mazajen su tsayin daka sai matan mu suka fara kwaikwayon haka sai na umar ya ce ana nan a wannan hali fasakhittu alamra ati wata ran sai na daka wa mata ta tsawa faraja atni sai na ji ita mata daka min tsawa abin da ne mata ita mata min fa ankartu an turaji'an sai kuma na hauta da fada dan me ina fada kina fada waye ne gida mu ba mu saba jin haka ba qalat sai ta ce walima tunkiru an uraji aka dan me zaka ce kai nun tsawa ba zan rama ba fa wallahi sai ta kawo hadisi ita ma <laughs> tace na rantse da Allah inna azwajan nabi sallallahu alaihi wa sallama la yuraji'nahu har matan annabi ma in ya faɗa suna faɗa yana faɗa balle kai Umar malamin kama ane mishi tsawa balle kai <laughs> almajiri wa inna ihdahunna latahjuruhu al-yawma hatta al-layl yace akan tace ai akan samu ɗaya cikin matan annabi ma ta fushi da shi ta tsaurace mishi tun daga safe har dare fa azza'ani zalika Umar yace sai na ji na razana na gigice na firgita matan annabi kuma su ne mishi tsawa har kuma wai gaba da shi wai tsawon yini guda har dare ba za su yi magana da shi ba matan annabi wa qultu laha sai na ce da ita laqad khaba man fa'ala zalika min hunna duk wadda ta yi wa annabi haka ko daga cikin su ta kade ta shiga uku to jama'atu alayya bi sai ne maganan da nan sai na hada tufafi na nasa fa nazaltu sai na ainihin shiga gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama fa dakhaltu ala hafsa sai na shiga ɗakin yata hafsa dama yana da ya a gidan wannan yar tashi tana da miji cikin sahabbai Allah ya ɗauki ran shi ana nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ce wa babban abokin shi Abubakar ni ku kaga idan Hafsa ta gama ta kaba zan aure ta amma ka bar magana sirri amana tsakanina da kai dan ka san salaf yadda in aka ba su amanar magana ba ma ta wani abu kuɗi ko wani abu ba sa ce amanar magana in aka ce sirri ka ka gaya kowa ba halin da zai shiga ya fara saboda haka sai ainihin sayyidina Umar kuma sai lallabo ya samu Abubakar yace ya Ababakar ya ta Hafsa ina son in ta gama ta kaba ka aure ta mana sai Abubakar ya shiru ya kiba da amsa saboda ga kuma waccan magana da Annabi ya gaya mishi bai fito ya ce to ai dai abin ko da yake sirri ne amma kar ka faɗa amma amana da Allah a'a bai faɗi haka ba sai haɗiye ya ki bashi an yi banza da shi sai sai na Umar ya ga kamar Abubakar ya mai wulakanci sai tashi ya tafi ya zan zo maka da alfarmaka aure ata baka ce a'a ba baka ce i ba ran nan sai mas'ala ta bayyana annabi ya bayyana karara yana son zai aure hafsa to shine sai yadda abubakar ya samu damar baiwa umar ansa cewa ka ji dalilin da yasa wancan lokacin ban ce maka komai ba ya sirranta mini amma magana bata fita ba kar in faɗa ya zan na ci amana sirrin shi ni kuma kar in ce a'a ban sani ba ko zai fasa daga baya na bari in ya fasa ni sai in shiga haka al'amari yake jama'a ba wanda ya ce ajin ku ɗaya masallacin ku ɗaya ka ku je ku yi takarar aure masallacin ku daya ga ka fada ga ka fada kai ka je shi ma ya je wanda aka amshi maganar shi aka karkata aure wuri daya kai sai ka hakura addinin musulunci jama'a addini ne da gaske ake yi gashi yanzu abokan juna ne amma wannan ya auri yar wannan wannan ya auri yar wannan yana nan cikin sahihul bukhari a nan cikin kitabun nikah yanzu Allah da ya ga Aisha yana so sai ya ce Abubakar ya Abubakar ka aure min da Aisha mana sai ya ce haba ya Rasulullahi ai kai dan uwana ne sai manzo Allah yake a a karmi haka da kai ni dan uwanka ne a addinin Allah a littafin Allah amma halal ne in aure ta shikenan sai auren miki haka yanzu ana tare tuntuni ana wasa tare da kai an girma kowa ya aure sai wani yaga yarka yana so abokinka ne babu laifi a sai a auren miki ka a ce habawa na yarka a a ba yar shi bace yar abokin shi ce ku jara yar abokin shi ce ya halatta ya aura ku bashi ya aura a bai gashi annabi ya aura Aisha sannan kuma yanzu ya aura Hafsa kaga duk ya hada kenan sannan kuma waɗancan biyun da Usman da Ali su kuma suka aura daga gare su ana nan kuma Sayyidina Ali ya haihu da ya haihu shi kuma ya aura wa da Umar haka ake rayuwa jama'a idan duk da zamu wannan sai ku ga mun fi karfin wani dan bid'a ya daga mana kara ni in ga ta taka kana so wane ga wai yana so imu imu kuma ya zama aure ne zamu na sunna ba sunna a baka ba kuma aikata bid'a a'a aure za a yi na sunna wallahi sai kaga har yan bid'a sai sun gyara in kuka yi wa'azi kuka yi wa'azi kuka yi wa'azi ku koma kuna aiki za ku ga cewa waɗanda kuke wa'azin suna fahimta da aka yi wa'azi akan hijab aka yi wa'azi akan hijab wasu suka yi ta jafa'i ba a daina wa'azin ba sai aka ci gaba da wa'azin da aka ci gaba da wa'azin waɗanda ke jafa'in nan suna zagi sai ga su hijabin su ma har ƙasa yana ja da an ce bari a daina saboda ba sa so wallahi babu sanda al'amari zai gyaru Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu sai ce shikenan sai na shiga wurin Hafsa fa qultu laha sai na ce da ita ai Hafsa ya ke Hafsa أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اليوم حتى الليل yanzu nan ɗaya daga cikin ku takan yi fushi da manzon Allah tun daga safiya har dare qalat na'am sai tace yi mana fa qultu sai nace kad khibti wallahi kin shiga uku wa kuma kin tabe kin shiga uku kin lalace ki yi fushi da manzon Allah tun daga safiya har dare har kuma ki ce wai eh kuna yi afata anani na an yagbaba Allah an yagbaba Allah li ghadabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fata haliki yanzu ke kin amince Allah ya fishi da ke saboda fishi da manzon Allah da kike ki halaka kin amince akan haka kin lamince yanzu nan ke ki fishi da manzon Allah Allah ya fishi da ke hake halaka kin yadda hada yake mata mahallu shahid kenan na Bukhari da yake babu mau'izatir rajuli ibnatahu li hali zawjiha babin da ke bayani akan mutum ya taka ya je gidan yarsa ya mata wa'azi game da halin mijinta jama'a mun gane wannan da kyau ko sai ci gaba da mata wa'azi ya ne mata fada la tastakfirin nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ya ce hafsa kar ki rinka yawaita tambayar manzon Allah game da abubuwa yau kice a sai miki jaka yau ce takalmi gobe kice dan kunne jibi kice mota gata kice injin jaddage kullun ke kenan kullun a cikin matsalar ai miki kaza ai miki kaza la tastakfiri kar ki rinka yawaita fadin bukatun wala turaji'ihi fi shay'in kuma duk maganar da yayi to karki bayayya da shi kai ya faɗa ki faɗa wala tahjurihi kuma karki sake a hir yi gaba da manzon Allah ki kaurace mishi wasali ni ma badalaki abin duk da kike so ki tambaye ni sai kai kun ji yadda ake surkuntaka kai ne dattijo zaka tashi da nadinka da kwagirinka ka shiga ɗakin yarka ka yi mata wa'azi ka ji yadda ake ba kai ne zaka je ka ce yaya me kika tara yanzu shekara uku ba abin da kika tara ka je ka ne mata tsiya shin ka kai ta kasuwa ne ko kuwa ka kai ta wani madiba ne ɗakin aure ne wurin ibada ne ka kai ta abin da kake so ta ji tsoron Allah ta zauna ta bi Allah ta bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi wa mijinta fa'a a bisa ka'idar shari'ar musulunci yanzu kana ga dubi wasu yoyin da Umar yake mata yanzu duk da dattawan wannan su ne wa ainihin ƴaƴayensu irin waɗannan wallahi za a samu matsaloli sun yi sauki game da zuwa kotu za a samu matsalolin sulhu sun yi sauƙi. haka siddan ba wai sai ta ɓaci ba za ka tafi ɗakin yarka ka je kai mata nasiha ko kanwarka ko yar uwarka ko yarka domin so da dama yarka sai shekarar ta arba'in amma kai shekarar ta ashirin sai tunanin ka ya fi nata ƙarfi sai ta ka tafi ka je kai mata nasiha kai mata wa'azi ka gaggawa mata abubuwa wallahi al'amari jama'a sai mutum ya daure in ba haka ba idan al'amarin ya faru sai zama da kai da yar da uwar yar duk hankalin ku a tashi amma yanzu uwar yar kowa ma bai sani ba sai ka lallaka sai ka je kai sallama wane ne a'a baban wansa ne yazo shikenan sauran mata su kakkauce ka shiga ɗakin ko kuma ita kuma ta fito daga wani gefe ku zauna ka binciki halin rayuwa yaya suke ciki har annabawa annabi ibrahim yana cikin sahihul bukhari hadisi annabi ibrahim ya bar matashi da ɗa isma'il sai bayan tsawon shekaru sai dawo maka ya bincika yaya hali sai samu matashi ta mutu saurawa saura isma'il isma'il ina gidan shi aka ce ga gidan ya yayi aure eh ina mata aka sallama ta fito so ga yasa ke ce mata Isma'il eh to ni ne baban Isma'il yaya rayuwa take take rayuwa babu dadi me kuke ci take ba abinda muke ci sai wuya yace to in yazo ki ce lallai ya canza kyauran kofar shi annabi Isma'il na zuwa yace yaya yau an yi wani bako gidan nan tace eh kaji kaji kaji yace ai babana ne me yace a ya bincike ni halin rayuwa na ce halin rayuwa wuya ake ci amma yayi wasiya ya bar sako ya ce lallai ka canza kyauran kofar ka yace to yana nufin in fate ki sai fate ka sai ya ana nan annabi ibrahim ya sake dawowa isma'ilu baya nan ina ya tafi ya tafi farauta yaya halin rayuwa tace alhamdulillah baba me kuke ci tace muna cin nama muna shan ruwa ruwan zamzam nan take sai addu'a yake Allah ka sa musu albarka game da nama da ruwa sai haka kuma al'amari ya faru Allah ya sa musu albarka game da wannan ruwa na zamzam Allah ya sa musu albarka game da nama je ka ga yadda nama ke arha kasar makka addu'ar annabi ibrahim sannan dubi ruwan zamzam hadisi ya zo cikin sunan ibn maja ma'aiki yace ma'u zamzama lima shuriba lahu duk manufar da ka sha ruwan zamzam ko dan wannan roba guda ka tsiyaye kai bismillah ka sha kana sha kuɗi kake so Allah ba ni kuɗi karatu Allah ba ni karatu siyasa Allah ka sa in yi takara kaza kaza duk abin da kake so annabi yace lima shuriba lahu manyan malamai Imam zahab ya sha ruwan Zamzam ya roki Allah Allah ba shi karatu Imam Suyuti Ibn Hajar kowa in ya sha kai ma ka sha tun kana garin ku kafin Allah ya kai ka baki rijiya jama'a mun gane wannan da kyau ko saboda haka abin da ya kamata kenan annabi Ibrahim da ya bincike ta ta faɗa ka sai ce in ya zo ki ce ya rike kyauran kofar shi da kyau annabi Ismail na zuwa ta faɗi wannan sakon wata rana sai ya sake dawowa sai ya sami Ismail yana ainihin gyara kibiyoyi mafarauci kenan yana gyara kibiyoyi sai yake ya Isma'il Allah ya ce ka taimake ni mu haɗu mu gina mishi ɗaki a nan wurin wanda bayan shi ba su rinka zuwa suna bauta to abin da ake so kenan jama'a ke ki zama mai godiyar Allah kaɗan ɗin da mijinki ya samo ya baki ki gode Allah kai kuma da ka tura yar ka ɗakin miji ko ke da kika tura yar ki ɗakin miji abin da ya kamata kenan a rinka zuwa ana bincikar ta halin rayuwarta a ne mata nasiha kai ne in ka samu zaka kai mata yanzu ku duba sayyidina Umar ai dan koli ne koli sayyidina Umar yake kasawa haka hadisi ya zo cikin sahihul bukhari kayan koli amma dubi cewa yake wasali ne ma badalaki idan matsala ta taso miki ni ki zo ki tambaye ni a yadda nake dan kolin nan na tun da ni ne ubanki zan yi miki amma kar ki matsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala yaghurrannaki an kanat jaratuki أو ضاء منك وأحب إلى yuridu aisha الله عليه وآله وسلم يريد عائشة سيدنا عمر يتقبل وإيش karki rudu cewa makwabciyarki kishi yake Aisha ta fi samun shiga kuma annabi ya fi santa karki damu da wannan kaga har kishi sai kai wa yakka nasiha karki ga mijinki ya fi karkata akan wance yake nan kullum masifa a ake hakura wallahi hakuri yana maganin komai jama'a hakuri yana maganin komai ka hakurtar da yakka ka tarbiyyantar da ita ka nuna mata tsoron Allah abin da yake faruwa shine galibin ƴaƴan ba a tarbiyyar su ne sai a sake su bature ne yake tarbiyyar su tsakanin rediyo da talbijin da silma da yadda rayuwa take gudanuwa don haka in an kai ta ɗakin mijin kullum abin da take so a sa mata satellite a sa mata video a sa mata radio a sa mata kaza a siyo mata injin jajjage duk waɗannan kyale-kyalen su ne suke damunta don me ba a yi tarbiyyar ta ba amma yanzu a ce ka yi tarbiyyar yarka ƙur'ani da hadisi da fiƙihu da larabci da tarihi ta ƙware game da wannan ka tashi kai ta ɗakin miji madadin ana shirin za a kai ta da kwanuka da kabet sai je a kafa kantoci a falanta a cika mata da saiti saiti na sahihul bukhari fatuhul bari sharhin muktasar sharhin da zuki misali dan Allah ba za ta fitine ka ba sai dai ta ce ba a ba mas'ala ta za ta kakare mini ban gano inda take ba sai ka haba ga sharhin muktasar nan da zuki a ɗakin ki je ki duba mana ko karshe dan Allah baka huta ba amma wallahi in baka yi tarbiyyar ta ba kullun jafan dai za ta kero sabuwar kira kullum mutanen kaza za su yi sabon kwano to kuma kullum za ta ce za ta siyar da kaza za ta sai kaza za ta sai kaza za ta sai kaza Allah ya kiyaye kala Umar na Umar yace wa kunna kad haddathna tahaddathna anna ghassanatan atun'ilu al-khayla li ghazwina mu sahabbai a lokacin nan muna jin labaran cewa kabilun kafirai na garin Gassan suna shirya dawakansu za su zo su yaƙe mu musulmi muna cikin irin wannan tunanin fa nazala sahibil ansari yawma nawbatihi wata rana wannan aboki na makwabci na ya je makaranta wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dawo faraja ilaina isha'an sai dawo da yammaci fa baraba babi darban shadidan ya buga kofa ta matukar bubbugawa wa qala asamma huwa yace yana nan kuwa umar din na nan kuwa yayi iltifat yana nan kuwa umar din fa fazitu fa kharajtu ilaihi sai na firgita na fito da gaggawa fa qala sai yace da ni qad hadatha al-yawma yawma amrun azim kai yau wani al'amari mai girma ya faru a makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuntu ma huwa sai na ce menene a ja a gassana a ja a gassanu ta ji mahallin shahid da ya kawo a can ya fara bada wancan labarin yace saboda kullum muna tunanin waɗannan kafirai za su kawo mana hari to da naji ya zo ya buga kofa ta gangan gangan yana magana da sauri sai na ce a ja a gassanu shin waɗannan kafiran ne suka kawo hari qala la sai yace a'a bal a azamu min zalika wa ahwan mas'ala ce ta faruwar da tafi wannan girma kuma tafi wannan razanawa da ban tsoro fallakan nabi sallallahu alaihi wa sallama nisa'ahu manzo Allah ya saki matan shi duk baki daya duk baki ɗaya a lokacin mata tara gaba ɗaya to shi wannan ya je ya jiyo labari ashe ba daidai jiyo labari ba sai ya taho cikin gaggawa cewa ai manzon Allah ya saki matan shi guda tara baki ɗaya to sayyidina Umar yanzu sai hankalin shi ya koma kan ƴashi ɗin can da ya mata wa'azi kaga wa'azin bai mata amfani ba kenan dan da ba ta shiga cikin waɗanda aka saki ba fa qultu Umar yace sai na ce khabat hafsatu wa khasirat hafsatu ta shiga uku ta lalace kaga ƴashi yake jiyowa yarka in ta samu miji mai mutunci ya rike ta ai sai kai murna kai farin ciki saboda ka samu cikakken kwanciyar hankali yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da kanshi yake takawa ya tafi gidan yashi Fatima wata rana sai ya je sai ya same ta cikin fushi ina mijin naki sai ce ina dan uwan naki dan ya girmama sayyidina Ali ina dan uwan naki sai ta ce wai mun dan yi fada kawai shikenan wai kuma ya fushi ni kuma nake to ya tafi mana wallahi kowa ya kai sai mace ta maka karan tsaye sarki ne kai ko gafata malam ne kai kowa ne ne kai sai ka yi ka dubi dai sai na ali fatima cewa ta wai daga mun dan yin faɗa kai shikenan wai sai fushi ni kuma nake to ya tafi din manzo Allah yake a yana ina sai ta ce yana masallaci aka je aka lalubo sayyidina ali ya ainihin tafiya je ya kwanta a masallaci abin duniya ya dame shi wallahi in mace ta rikirkita maka al'amari malam sai ka ga shin tashin kiyama ya kamata ne a roki ya faru ko ko menene ma ake ciki ne sai tafi masallaci sannan ka ga kuma kai abin da ya kamata kenan in kuka yi faɗa da matarka kaka tafi gidan kulab gidan kulab yan iska ne kana zuwa wani lafiya sai ka ce wannan ce ta bata mana rai to ka sake ta mana yan kulab ba abin da ya shafe su da mutuncin aure ka sake ta mana suna ga karuwai ana ta karta da su amma kaga na ali sai gudu masallaci ya je zauna da ya je kwanciya shi a masallaci sai manzo Allah ya ce ku je ku sa a kira shi aka je kiran shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taso da kanshi sai zo ya same shi yayi budu haka da kura sai ya tashe shi ya kakkabe mishi yana kakkabe mishi kasa yana kunya ya abatturab kum abatturab baban turba ya tashi baban turba ya tashi sai na Ali ya ce ba sunan da aka kira ni da shi da yamin min dadi irin wannan tunda manzon Allah ne ya sa mini manzon Allah ai ba zai sa maka suna na shigantaka ba jama'a mun gane wannan da ke ko to manzon Allah ya zaunar da su ya sulhunta su to haka ake yi idan yarka ta zo ta kawo kara ba daidai bane ka ce zauna ko ta zo ai ya sake ni ba cewa za ka yi to tun da na bayar an dawo min na karɓa idan sun zo bi ko kuma ka ce ai faufau ba na bayar an dawo min da ita ba ku tashi ku tafi a'a wallahi ka sulhunta in ba haka ba sai ta fitine ka a gidan saboda lokacin zaman ta ya wuce a gidan yanzu kamata ya irin yan waɗannan yan ƙanana ƙanana su ne za su zauna a gidan amma wannan kanta ɗaya da uwarta ta fi uwarta lafiya sa'an nan ba miji kai ka tabbatar da ɓanna ce za ta biyo baya yasa ka haƙurtar da ita kai mata wa'azi ta zauna ta bi mijinta ya fi maka zaman lafiya amma wai kai abin da kake gani kai ka makka wane ne kai ko wane ne kai aure dai shari'a ce to haka saki yake shari'a ko an sako yarka suka ce an ci mutuncinka domin annabawa sun yi umarni da saki gashi mun ji hasali qur'ani yayi umarni da saki sai in mas'ala bata kama ba qur'ani yayi umarni da saki sai in mas'ala bata kama ba amma ai aure addinin musulunci ba addinin kiristanci bane a ce aka daura eh, eh, aure an daura kenan auren zobe babu yadda za a yi a kwance sai dai buwaye ka gudu ka bar gari addinin musulunci in ka auri mace tsanani ya tsanani ka ji ba dama sai ka sake ta sai ka huta in ta ji abin ba dama sai ta nemi ainihin hulɗi ita ma sai ta huta saboda babu tsanani a cikin shi sannan ga wancan hadisi mun ji annabi ibrahim ba ya umarni da a saki ba to gashi a cikin hadisin abu dawo dama hadisi da isnadi hasan wata rana hafsa ta taɓa ɓata annabi rai sai ya sake ta har ta tafi hanya sai mala'ika jibril ya zo ya ce Allah ya ce ka dawo da hafsa fa inna hafsa sawwamatun qawama tana yawan sallar dare tana yawan azumin nafila kai hakuri da ita sai annabi ya dawo da ita ashe wannan ya nuna saki idan bukata ta kama ai babu laifi babu wani dalili a cikin shari'ar musulunci da ya haramta ko ya karhanta ko ya kyamatar da saki hadisai da ake kawowa a bagabul halal ila Allah waɗannan ba hadisan manzon Allah bane ta tsinniyoyin masu sune suka kaga ba su inganta ba manzon Allah bai ce abghadul halal ila Allah at ba wai halal mafi fusatar da Allah ita ce saki wannan hadisi ba isi ne jiddan hadisi bai inganta akan haka ba Allah ya kiyaye shi yasa in bukata ta kama an saki yarka sai aka dawo kuma bukata ta kama ayi biko sai ka sulhunta su abinda ake so yadda ka tabbatar kai uban yar ne to ka kuma tabbatar da ubantaka ga shi mijin matar taka mijin ainihin yar taka wannan sai sa ka hada su sai ka rinka sulhun su amma kana ganin wanta ce yarka shi ba abin da ya hada ka da shi a'a ka hada su kai musu fada wallahi wannan ya fi zama maslaha Allah ya shiryar da mu to shine sai sayyidina Umar yace ai ko in ya zan manzon Allah ya saki matan shi to Hafsa ta yi asara ta lalace kad kuntu azunnu hadha yushiku an yakuna ma ina tsammanin haka za ta afku fa jama'atu alayya thiyabi sayyidina Umar sai yace zama bai same shi ba sai ya sake daukar rigar shi ya sa kamar kai yanzu ka dauki babbar riga ka sa ka kawo nadi ka sa ka kawo kwagiri ka sa sai ka dibo kuɗin mota a huntuwa ne a gusau ne a sokoto ne a idaji ne kaduna ne sai ka tafi baka faɗi ba darajar ka bata faɗi ba lafiya na ji labarin an ce ka saki wancan amma sai ka ce a tun da dai ta dawo to na gode ka ce ka kashe auren ka yi haƙuri ka sulhunta wannan ita ce a magabata magabata kullum sun yarda da wannan karin magana da hausa ake cewa durƙusawa da ba gajiyawa ba ne shi yasa sai ga mutum ya ɗauki ɗan shi ya je ya roƙe ka don Allah wani ka auri ta mana Bukhari sai da ya kulla babi anan ka ga wani mutumin kirki ne sai ka je ka roƙe shi ya auri yarka mana amma kai ba abin da ya shafe ka da mutumin kirki ya auri yarka kada ma a ce Allah ya sa wannan ya ne azababben kyauci dama kai ba ma mutumin kirki kike ne ma ne ne mutanen kirki ma sai su haƙura sun san tafi karfin su tunda ba su da kuɗi to saboda haka ka tabbatar da cewa sai ka yi dattako a aikace dattakon ka zai tabbata ba babbar rigar ce da rawanin da kwagirin ba aikin dattakon shine dattakon sayyidina Umar gashi sai taso yace fa sallaitu salatal fajr ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai nazo ne sallah tare da annabi sallah asuba fa dakhala annabi sallallahu alaihi wasallama mashrubatan lahu fa atazala fiha ashe matan ne suka ɓata wa annabi rai da suka ɓata mishi rai sai rantsuwa da Allah cewa wata guda ba zai sake shigowa gidan ba tun su so ba su fahimci wannan matsala ba sai suka ɗauka ya sake su ne sai labari ya yaɗu a cikin gari har wancan makwabci ya je ya zo ya ga sayyidina Umar ana sallar asuba kuma sai annabi ya tashi sai ya shiga wani daki nashi a can bayan gidan wa dakhaltu ala hafsata sai na shiga dakin yata hafsa fa idza hiya tabki sai na same ta tana ta kuka dama ne na nasu iyakar ta kenan da rashin kunya yanzu za ta ce a sake ta dubba ga maza ba dubba ga maza ba shi ma sai ce dubba ga mata ba ba kun fiya ba yi hakuri mana ba ƙarshen duniyan ya taho ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake siffanta cewa sai a samu namiji ɗaya yana ɗauke da nauyin mace hamsin je ka bincika ka gani gogo guda nawa yake rike da ita in na guda nawa ce ya gwalgwal da yafin da ya duk duk a karkashin suke to ba hamsin ba kenan <laughs> ba hamsin ba kenan namiji ɗaya yanzu ko da din namiji ɗaya zai auri hurhudu hurhudu hurhudu sai an samu ragowa to dan menene zaki ce ainihin a sake ki mana ba ga ainihin mazaje nan ba shi ma zai ce ba ga mataye nan ba yanzu mata yi ma mata su ɗauki ɗabi'a ma irin mata matan su habbai matan su habbai a lokacin su sai ta je sai ta tsaya ta ce tana son wani saboda asirin ki ya rufu ya fi a ce ai asirinta ya tuni ta je tana cewa wane ya aure ta ai ba mutumin banza aka ce ba aka ce ar-rajul salih mutumin kirki zaki je wane ni ina son ka aure ni ba laifi bane wannan a shar'ance hadisi yana cikin sahihul bukhari da muslim haka wata ta ta tsaya kan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ni dai ka ganni na kawo kai na gare ka ina son ka manzo Allah ya daga kai ya duba sai ya sadda kai ba shi da bukata a ai ba dole bane me yawa ba ta mishi ba eh, tsawanta ne yayi yawa ko gajarta ko duhu ko yaya akai manzo Allah da ya sadda kai ba shi da bukata kuma duk fadar manzo Allah ga gwagware ga tuzure ga samari sai wani ya nike rashin kira yasa karan bebe ya bata saboda Allah ga wata ta zo neman wanda take so shi kuma bai da bukata mu kuma muna da bukata sai mike ya manzo Allah an baka da bukata muna bukata ai mana wallahi duk mas'alan kaga ana jin kunya bata kama ka bane mikewa za ka yi tsayin daka ba dai iyaka kenan tarihi ba yan jarida su Abu hurera su ruwaito iyakar ta kenan <laughs> to haka al'amarin ya faru manzo Allah sai yake kaje ka samo sadaki ya buga ya shiga ya fita ya shiga ya fita duk dangin inna da ba duk bai samu sadaki ba yace wallahi manzo Allah babu sadaki aka ce ko bakin zo bai tafi ka ka samu ya je shafa bai samu ba babu jama'a talauci ne maka yankan kauna wallahi tallahi sai ka rafa yadda zaka yi da kanka duk dangin shi bakin zobe ya gagara haka ya haƙura ya dawo ce ya manzan Allah babu to babu ya za a yi kuma aure zai yi ba sadaki kai ko bakin zobe ba za ka samu ba abin duniya da mai sai ce ya manzan Allah wannan zani da ke kwankwaso na a raba a bata rabi manzan Allah ya ce ba zai yi ba ba zai ishe ku ba to shikenan takaici ga kal'it fil bayda ya katulu hazzama wal ma'u fawqa zuhuriha mahmulu <laughs> wai mawaƙi ya ce inna min al'ajaibi wal ajaib jumatu abun mamaki ga ruwa kana ɗauke da shi amma kishi zai kashe ka raƙumi a ɗora mashi tanti tanti na ruwa amma sai kishi ya kashe shi ba zai ko sallama bai ba abin da ake so wani in yana da hali sai agaza mashi sai ya aura to duk masu kuɗin kowa ya dan tsuke aljihun shi abubuwa dai kowa dakatar sai tashi ya tafi manzo Allah sai hange shi sai ce ku dawo da shi aka je aka dawo da shi me yasa ka tafi yace babu kuma ba bayani shine na tashi na tafi to me ka haddace na alqur'ani sai yace ya haddace bakara da ali imran ana Oh. ya kai ta kai shi duniya da sai annabi sai hange shi can ya tashi ya tafi ko sallama bai ba ko sallama bai ba abin da ake so wani in yana da hali sai azaba mishi sai ya aura to duk masu kuɗin kowa dan tsuta aljihun shi abubuwa dai kowa kasar sai tashi ya tafi manzo Allah sai hange shi sai ce ku dawo da shi aka je ka dawo da shi me yasa ka tafi yace babu kuma ba bayani shine ni tashi na tafi to me ka haddace na alqur'ani sai ce ya haddace bakara da ali imran ana ramma kenan ya haddasa ayoyi ɗari hudu da tamanin da shida ai ya cancanci aure ya samu daraja ke in kika samu wannan asirin ki ya rufu yanzu bincika ki gani malami nawa ma ba ɗalibi ba malami nawa ya haddasa bakara da ali imrana amma shi ya haddace bakara da ali imran kuma in ka ji sahabi ya haddace ba haddace irin ta yanzu ba haddar ka bi kasar ta haddace haddace ta aya ɗaya in ya haddace sai aiki da ita zai ji ya ƙara mishi don haka su ba sai sun sauke qur'ani izu tun suke yanka rago ba sayyidina Umar suratul bakara ya sauke ya haddace sai da ya sai raƙumi yanka ya walima saboda su haddasu ba irin tamu ce nan da nan a'a ana hadda ne ana aiki ana hadda ne ana aiki sai annabi ce to ka karantar da ita ayoyi kaza shine sadakin ta saura kuma a haƙƙin matan ta kaka da ita sai ka rinka karantar da ita sai ka daura mishi aure da ita ba a ce akwati kaza ba ba a ce sai an kawo sadaki dubu hamsin ba jama'a sadaki hayyazan sadakin alfahari manzo Allah ya ce auren da ya fi daraja albarka aure ta danganci ne ta danganci sauƙin sadaki sadaki ba sauƙi aure ba albarka sai ku haifi ɗaya haɗa ku ke da shi ya muku dukan tsiyatin da ba albarka ba albarka in aka ce ba albarka wallahi duk duniyan nan abin duk da ka tasa gaba aka ce ba albarka ka bashi ka dubi kariya ka gani ta tsuguna yaya nawa take haifa sai ta haifi yaya goma kariya kenan saniya fa a shekara biyu ne za ta haifi ɗaya in ta ga daman Allah ya kaddare ta amma shanu nawa ake a tsakanin arewa da kudu kullum shanu nawa kake ga tebur ke ɗiba ta kai kudu kullum ka taɓa jin an ce yau ba shanu a arewa da ba a kai muku yan kudu ku yi haƙuri kullum akwai shanu saboda Allah ya sa wa saniya albarka amma garken karnuka nawa ka gani ba albarka Allah ya kwashe wa kare albarka ba albarka goma ake haihuwa amma ba albarka duk an kwashe rago dubi da babbar sallah guda nawa ake ci akuya da kirsimeti guda nawa ake cin yau amma ba a taba kukan cewa babu raguna yau a duniya ba amma tafi yanzu kaga ina ne kaga yan awakin karnuka babu ba albarka to albarka ake bukata ya jama'a a takaitan takaitawa dai sayyidina Umar Allah ya kara mishi yarda sai ya taso kanas sai ya taho sai ya samu yashi tana kuka fa qultu ma yubkiki sai nace me yasa ki kuka alam akun hazzartuki hadha dama ban gaya miki ba kinga ga abin da na gaya miki kenan da kin ji da haka bata faru ba a tsallaka kunna nabi sallallahu alaihi wasallam da gaske ne annabi ya sake ku qalat la adri sai tace ban sani ba ha huwa ba mu'tazilin fil mashriba gashi san dai ya kaurace mana ya tafi wani daki shi a can bayan gida fa kharajtu umar yace sai na fita فجئت الى المنبر سنزور المنبر فاذا حوله رهق يبكي بعضهم sai na samu ainihin kewaye da mimbarin annabi sallallahu alaihi wa sallama ga wasu mutane nan sun dan kewaye su ma suna ta kuka ko yana kuka ta kai manzo Allah ya saki matan shi yaya wannan al'amari za a yi ta surutu a gari fajalastu ma'ahum qalilan sai na dan zauna tare da su kadan sun magalaba ni ma ajidu abin da yake damuna na takaicin da na shiga sai ya rinjaye ni fa ji'tul mashriba shikenan ni ma sai na tafi wannan daki na annabi sallallahu alaihi wa sallama allati fiha annabi sallallahu alaihi wa sallama fa qultu li ghulamin lahu aswada cikin duniya da sai annabi sai hange shi can ya tashi ya tafi ko sallama bai ba ko sallama bai ba abin da ake so wani in yana da hali sai agaza mishi sai ya aura to duk masu kuɗin kowa dan tsinci aljihun shi abubuwa dai kowa da dakatar sai tashi ya tafi manzo Allah sai hange shi sai ce ku dawo da shi aka ja ka da shi me yasa ka tafi yace babu kuma ba bayani shine mun tashi mata to me ka haddace na alqur'ani sai yace ya haddace baqara da ali imran ana ramma kenan ya haddace ayoyi ɗari ai da tamanin ya cancanci aure ya samu daraja to in kika samu wannan ai ki ya rufu yanzu bincika ki gani malami nawa ma ba ɗalibi ba malami nawa ya haddace bakara da ali imran amma shi ya haddace bakara da ali imran kuma in ka ji sahabi ya haddace ba haddace irin tamu yanzu ba haddar ka bi kasar ta haddace haddace ta aya ɗaya in ya haddace sai ya aiki da ita zai je ya ƙara mishi don haka su ba sai sun sauke qur'ani izu tun suke yanka rago ba na umar suratul bakara ya sauke ya haddace sai da ya sai raƙumi yanka ya walima saboda su haddasu ba irin tamu bace nan da nan a'a ana hadda ne ana aiki ana hadda ne ana aiki sai annabi ya ce to ka karantar da ita ayoyi kaza shine sadakin ta saura kuma a haƙƙin matan ta kaka da ita sai ka rinka karantar da ita sai ka daura mishi aure da ita ba a ce akwati kaza ba ba a ce sai an kawo sadaki dubu hamsin ba jama'a sadaki zan sadakin alfahari zo Allah ya ce auren da ya fi daraja albarka aure ta danganci me ta danganci saukin sadaki sadaki ba sauki aure ba albarka sai ku haifi ɗaya haɗa ku ke da shi ya muku dukan tsiya tun da ba albarka ba albarka an aka ce ba albarka wallahi duk duniyan nan abin duk da ka tasa gaba aka ce ba albarka ka bashi ka dubi kariya ka ganin ta tsuguna yaya nawa take haifa sai ta haifi ƴaƴa goma kariya kenan saniya fa a shekara biyu ne za ta haifi ɗaya in ta ga dama in Allah ya kaddare ta amma shanu nawa ake yankawa tsakanin arewa da kudu kullum shanu nawa kake ga tebur ke ɗiba ta kai kudu kullum ka taɓa jin an ce yau ba shanu a arewa da za a kai muku yan kudu ku yi haƙuri kullum akwai shanu saboda Allah ya sa wa saniya albarka amma garken karnuka nawa ka gani ba albarka Allah ya kwashe wa kare albarka ba albarka goma ake haihuwa amma ba albarka duk an kwashe rago dubi da babbar sallah guda nawa ake ci akuya da kirsimeti guda nawa ake yawa amma ba a taba kukan cewa babu raguna yau a duniya ba amma tafi yanzu kaga ina ne ka ga yan awakin karnuka babu ba albarka to albarka ake bukata ya jama'a a takaitan takaitawa dai sayyidina Umar Allah ya kara mishi yarda sai ya taso takanas sai ya taho sai ya samu yar shi tana kuka fa qultu ma yubkiki sai nace me yasa ki kuka alam akun hazzartuki haza dama ban gaya miki ba kin ga abin da na gaya miki kenan da kin ji da haka bata faru ba a tsallaka kunnan nabi sallallahu alaihi wasallam da gaske ne annabi ya sake ku qalat la adri sai tace ban sani ba ha huwa za mu'tazilun fil mashriba gashi can dai ya kaurace mana ya tafi wani daki nashi a can bayan gida fa kharajtu umar yace sai na fita fa ji'tu ila al minbar sai na zo wurin minbari fa idza hawlahu rahaqun yabki ba'dhum sai na samu ainihin kewaye da minbarin annabi sallallahu alaihi wa sallama ga wasu mutane nan sun dan kewaye su ma suna ta kuka kowa yana kuka ta kai manzo Allah ya saki matan shi yaya wannan al'amari za a yi ta surutu a gari a ma'ahum qalilan sai na dan zauna tare da su kadan sun magalaba ni ma ajidu abin da yake damuna na takaicin da na shiga sai ya rinjaye ni fa ji'tul mashriba shikenan ni ma sai na tafi wannan daki na annabi sallallahu alaihi wasallama allati fi annabi sallallahu alaihi wasallama fa qultu li ghulamin lahu aswada sai na samu wani yaro bakin fata bawa yana bakin kofar sai na ce da shi ista'zin li umara ka je ka ce umar yana ainihin sallama umar yana neman izini jama'a kun ji ladabi ba zuwa ya kawai alkafira manzon Allah ya ganshi a tsaye a ba ko gidan waye zaka shiga sai kai sallama in kai sallama ka roki izini فدخل الغلام فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع دارن يشغى في مغنى ده النبي سي داو فقال سي يجي كلمت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرتك له فصمت ناجي نا ga annabi cewa kai kake neman izinin ka shigo bai ce mun komai baya yayi shiru fansaraftu hatta jalastu ma arhat alladhina inda al umar yace sai na koma na zauna cikin masallaci tare da mutanen nan a wurin minbari thumma galabani ma jidu. wannan bakin ciki da ya taso da ni sai ya sake rinjaya ta faji ita fa qultu lil gulam sai na sake zuwa na ce wa yaron nan ista'zin li umara ka je ka ce umar yana sallama yana roƙon izini fa sun thumma a yaron ya shiga ya fito fa qala kad dakartuka lahu fa samata na je na ga mishi amma yayi shiru faraja'atu fa jalastu ma'a ar-rahat alladhina inda ainihin jin abin da ke damuna ya taso din nan na je na ce wa yaron nan kai ka je ka ce umar na neman izini fa sun thumma raja'a ilayya fa qala kad dakartuka lahu fa samata yace na je na gaya wa annabi kai fake neman izini amma ya yi shiru bai ce min komai ba falamma wallaitu munsarifan da na juya na bada baya na tafi qala umar yace izal gulamu yad'uni sai kuma na ji yaron nan yana kira na fa qala qad adina laka annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya maka izini ka shigo jama'a kun ji fa yanzu ya je bikon amai da yashi ne saboda yan nan in ta zauna lafiya a gidan mijinta shi ma sai zauna lafiya amma yanzu in yace to zauna wallahi sai ta koma tana dambe da matarka in ma ba ta da uwarta ba saboda lokacin ta rika akwai dokokin da za su ta ga cewa ba za su yi aiki a kanta ba ita kuma uwar tana ganin ta har yanzu yarinya ce guda ɗaya nan kai kai wanka matar ka tai wanka sai ka ce ina sabulun da ka siyo jiya sai a ce hafsa ta ɗauka yaushe hankalinka zai kwanta kai kai wanka babbar yarka tai wanka da sabulu ai babu daɗi wannan tsari sai yasa ka batta ta zauna ɗakin mijinta lafiya ya fi maka mutunci فدخلت ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fa فإذا huwa مضطجئ ala rumali hasirin laysa bainahu wa bainahu firashin firashun قد أثر الرمال بجنبه متكئا على وسادة من أدم حشوها ليف سنجينا سامن زان الله صلى الله عليه وسلم يا شمف ياشي أتاكن النبي صلى الله عليه وسلم cikin rum kenan za a ce na annabi sallallahu alaihi wasallam inda ya gyara nan yake zuwa ya huta yashi shine family bed din yashi manzon Allah fiyayyen halitta yaki ya tattara sai ta wata tabarma wata karauni ga nan sai ya dora sai ya samu wani fulo wanda yake na fata ne sai zuba ciyawa a ciki shi yake kwance duk duniyar nan ya fi su daraja kuma saboda manzo Allah bai dauki duniya a bakin komai ba a bakin komai take a wurin Allah ba ku duba dai yaki shine family bed katifar kuma dallaf din ita ce ne wannan ma wannan filo din shine ne fata ce da ciyawa sallallahu alaihi wa sallam fa sallamtu alaihi sai ne mai sallama sun maƙultu sa'an nan sai na ce wa ana ƙa'in ina tsaye tun ban tsuguna ba ya rasu rasulullahi ya manzan Allah a tsallakta ni fa'aka ka saki matanka ne dan shi matsalar da ta dame shi kenan farafa ilayya basrahu sai annabi ya dago min idan shi haka sai kalle ni fa kala sai la a'a ashe ga in matarka in yarka ta zo maka da hayaniya da kuka gashi nan ya sake ni ka natsu kar kawai baka karanta takardar ba baka bincike ya akai ba ka ce nan zauna ƙarshe mai yiwa bata iya karatu ne na turanci ba ya rubuto ki tafi gani nan zuwa shikenan sai an zo an bude kuma da kai da ita duk ku ji kunya kaga jahilcin ka ya bayyana gaban sulkin ka dan Allah baka ji kunya ba to yanzu kaga sai da yaje bincika ashe duk maganar da ka ji ka je ka bincika kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimiya in wani fasiki mutumin banza ya zo muku da wani labari ku bincika don kar ku yi aiki da jita-jita ku je ku zargi mutanen da suke ba su da laifi daga baya kuma ku zo ku yi nadama faƙultu sayyidina umar sai yace allahu akbar ma'ana in ka ji abu ya birge ka ba a shari'a zaka ka zindima ba sai kai kabbara ko kai subhanallahi thumma qultu sa'an nan sai na ce wa ana ka'imun asta anisu ya rasulullahi ina dai neman in faranta manzon Allah rai ina daga tsaye sai nake ya manzon Allah laura aitani wa kunna ma'ashara quraish naglibun nisaa falamma qadimna madina wato anan kuma yana son ya faranta annabi rai ne ya samu dan sakin fuska sai yace ya manzon Allah da ka ganni a yayin da muke makka mu mutanen makka quraisha mun fi karfin matan mu amma da muka iso madina idza qaumun taglibuhum nisaa'uhum sai zan mata ne waɗanda mazajen su wato matayen su sun rinjaye su kaga ya dan faɗi wannan ne dan ya dan faranta manzon Allah rai tabassama annabi sallallahu alaihi wasallam sai ko manzon Allah ya murmushi sayyidina Umar ya samu shiga kenan summa qultu ya rasulullah sai nace ya manzon Allah Laura ra'aitani wa dakhaltu ala hafsa da a ce ga sa'ad da na shiga wurin hafsa wata ran ne mata wa'azi fa qultu laha ina ce da ita la ya naki an kanat jaratuki aw ba'a minki wa ahabba ila nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yuridu aisha da kaga san da na shiga ne wa hafsa wa'azi karki damu cewa manzon Allah kin ga ya fi ta Aisha akan ki ya fi son ta ki ainihin wato damu akan haka anan ma fatabassama annabi sallallahu alaihi wa sallama tabassumatan ukhra sai annabi ya sake yin wani murmushin daban sallallahu alaihi wa sallam to yanzu ya tabbatar manzon Allah ya warke ya watsake kenan ba damuwa ko yake fajalastu sai na share wuri na zauna ina ba sama da naga yayi murmushi na san na samu shiga kenan yanzu farafa'atu basari fi baitihi sai na daga kaina in kalli ɗakin annabi sallallahu alaihi wa sallam wani irin iya condition zan gani wace irin fanka zan gani wani irin lantarki zan gani yace fa wallahi ma ra'aytu fi baitihi shay'an yaruddu al-basara ghaira ahbatin salatati yace wallahi duk dakin na manzo Allah ba abin da ba gani ka sake daga kanka ka sake kalla ba abin da ba gani wani kyale kyale ba wani fame ka aka sa wani kyale kyale a sama kaga wani hadari ya taso a sama daki duk babu wannan kyale kyale yace sai wasu buzaye guda uku ga su buzu buzu wannan irin na malamai malami ina zaure fa qultu ya rasulullahi sai nake ya manzon Allah ud'u Allah falyuwassi ala ummatika ka roki Allah Allah yalwata wa al'ummaka fa farisan war ruma qad wussi'a kana ganin ƙasar farisa da rumawa ƙasashen farisa lokacin maguzawan iran kenan masu bautar wuta Allah ya yalwata musu ga su maguzawa rumawa ga su kiristoci Allah ya yalwata musu me ya hana kai ma ka roki al'umma Allah ya yalwata musu wa dunya gashi an ba su duniya wa hum la ya'buduna Allah kuma ba sa bauta Allah ka dubi wannan abin da sayyidina Umar ya faɗa ma'ana gashi an shimfiɗa musu duniya amma ba bautar Allah suke ba fajalasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa kana muttaki'an a da can annabi yana kashin gide da yaji sayyidina Umar ya dauko wannan mas'ala sai annabi ya tashi ya zauna dafa'an fa qala sai yace awa fi hadha anta ya ibn al ya kai Umar dan Khattabi yanzu wannan kalikalan nasu ne yake daukar ka inna ulaika qaumun yace farisawa da rumawa wasu mutane ne kad ujjilu tayyibatihim fi hayatihim ad-dunya an gaggauta musu duk morewar da za su yi ne a rayuwarsu ta duniya saboda haka kar abin ya baka sha'awa fa qultu ya rasulullahi sai nace ya manzon Allah istaghfir li ka roƙa mini gafara ma'ana shi ma na Umar ya ji abin da eh, ya faru ga Annabi sallallahu alaihi wasallama a jita-jita bai ji daɗi ba kenan to dan wannan jin rashin daɗi da ya game da abin da aka ce manzon Allah yi shine yake cewa to Annabi ya roƙa mishi gafara da kuma irin wannan tunanin da yi yana ganin cewa ga ɗaukaka ta duniya har kafirai sun samu akan Annabi da jama'a shine sai yake to a roƙan na Allah ma'ana nayi tuntuɓen harshe nayi su da baka kenan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko فاعتزل النبي صلى الله عليه واله وسلم نساءه ashe a wannan lokaci manzon Allah ya kaurace wa matan shi ne min ajli zalika alhadisi hina afshatu hafsa ila aisha saboda wancan sirrin da annabi ya gaya wa hafsa kuma ta je ta gaya wa aisha sai annabi ya kaurace musu tis'an wa ishirina lailatan kwanaki ashirin ko dare ashirin da ainihin wato tara wakana kana qala dama abin da yace ma ana bidakhilin alaihin na shaharan yace ba zan shiga wurin su ba tsawon wata guda min shiddati mawjidatihi alaihin saboda fushi da yake da su hina atabahu Allahu azza wa jalla a yayin da Allah ya zarge shi akan haka tunda ya kaurace ya ce ya haramta wa kanshi wannan abu kuma ke wannan hafsa kika je an yi sirri da ke kika je kika faɗa har wannan ya ja Allah ya zarge shi ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka dan me me yasa Allah ya mishi faɗa akan haka to kasancewar haka shine sai ya zama ya ainihin wato tafi ya zauna a wannan ɗaki nashi to abin dubai anan jama'a waɗannan abubuwa duk da suke faruwa a ce hafsa ta yi fushi da wani ko annabi ya yi fushi da wanta ko aisha ta yi fushi waɗannan wasu abubuwa ne na ɗabi'a abubuwa ne na ɗabi'a ya kamata kam da su mallaki kansu a kansu amma tun da har haka bata faru ba to an yi afuwa dangane da al'amura na ɗabi'a waɗanda suka rinka faruwa irin waɗannan a tsakanin sahabbai ina fata an gane Allah فلما مضت تسع وعشرون ليلة دخل على نساء دخل على عائشة فبدأ بها yayin da ainihin kwanaki ashirin da tara suka yi sai annabi ya fara da ɗakin Aisha faqalat lahu aisha ya lallahi sai kuma aisha sai ce ya manzon Allah ka kunta qad qad aqsamta alla tadkhula alaina shahara kai ne fa rantsuwa cewa ba za ka shigo wurin mu ba wata guda ne ya kawo ka yau kwana 29 ka ji mata kenan duk yadda take so sai ta dan latsa ta haka kana neman aurenta kullum ta saka dan hotonka a wajen filo kullum da shi za ta yi asubanci da shi za ta yi kwan lafiya kullum amma in ka je wai sai ta dan yi minti biyu ba ta fito ba wai dan ta dan yi yanga haka in ta zo wai sai dai kai ka fara cewa ina wuni saboda yanga mata akwai mukami hmm, akwai mukami a wurin mata <clears throat> wa inna ma asbahata min tisin wa 29 laylatan sai Aisha ta ce ai yau kwana 29 ne a udduha addan ina kirgawa ai ina kirga kwana 29 kuma kai wata guda kace fa qala sai annabi yace ash-shahru 29 ai wata yakan zan kwanaki 29 to nan ya zama kwana 29 ko to ka gani babu matsala shi yasa ba lallai wata ya zama kwanaki talatin ba fa kana zalika shahru 29 lailatan wannan wata ya zama kwana tara ne qalat aisha sai aisha take thumma anzalallahu ta'ala ayata ah, takhayyur sannan sai kuma Allah ya saukar da aya ta zabi aya ta zabi wacce ce aya ta zabi ita ce wadda ta zo a cikin suratul nisa'i cewa asa rabbuhu in tallaka kunna eh Eh, cikin suratu eh, tahrim cikin suratu tahrim asa rabbuhu in tsallaka kunna an yubdilahu khairan azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin Allah ya lissafa mataye iri iri in har ba ku tuba akan abin da kuka yi ba kuka ce za ku haɗa kai ku tayar mishi da hankali Allah zai canza ya kawo mishi mataye musulmi muminai kanitatin waɗanda ke tsayuwa su bauta Allah masu bin Allah sannan ya haɗa mishi zawarawa da 'yan mata saboda matsalar ta hada yanzu ma waɗanda suka hada kan da wata bazawara ne da wata budurwa da Hafsa ce da Aisha dan haka can ma sai Allah yake sai ya hada miki zawarawa da ƴan mata mun fahimci wannan da kyau ko har farko farkon ayar ne yake cewa sai yake cewa Allah fa inna Allah huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal mala'ikatu ba'da zalika zahir akan mata biyu jama'a wallahi shi yasa da zuka ji na ce in matar ka lokacin ta saka ka a gaba sai ka ji kamar ka roƙi Allah ya kamata a yi tashin kiyama dan duk komai ma ya rikice a huta gaba ɗaya mata biyu ne yanzu kana gani amma dubi fa annabi amma sai Allah ya ce in kuka ce za ku haɗe wa annabi kai to Allah zai sa mishi hannu sannan dawa da mala'ika jibril duk al'ummar da aka halaka su dinnan za ga mala'ika jibril yakan kifar da wasu da hannu ɗaya amma mata biyu yanzu sai an yi gudunmawa da Allah da mala'ika jibril sannan dawa sai ce wa salihul mu'minina duk mumine na gari tun daga abubakar da umar da duk wani mumini na gari za a haɗu a yaƙe ku sannan wal mala'ikatu ba da zalika zahir duk mala'iku gaba ɗaya za a zo a yi taron dangi mata biyu shi yasa wallahi karkace haba matar me ai wallahi ni a'a faɗa anan waje amma ka faɗa da karaman murya an kusa da gidanka ne <laughs> wallahi kuwa wallahi in suka tasa ka a gaba malam suka haɗa maka makirci kana ga annabi yusuf sai da ya ce rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani annabin Allah sai da yake wallahi kurkuku ya fi min alheri fiye da abin da suke nema na da shi shi yasa kullum annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo hutuba sai yana jinjinta wa maza yana jin tausayin maza game da mata sannan hutuba shi ta karshe ta arfa sai yake babu fitina da na bawa maza irin mata fitina in sallah ta ka shiga nan ka shiga nan ka je ka kwaso din rigingimu dan dai ka kai gida amma wallahi in ka kai sai a ce zobe fa zobe wai zobe wai akan zobe shikenan sai a kwana ana fushi da kai ka kawo a tamfa ka kawo takalmi ka kawo gyale amma wai akan zobe wai baka kawo zobe ba to kuma ya za a yi annabi ya ce ku yi haƙuri da su ba yadda za ka yi da ita manzo Allah ya ce an halicce su ne daga kashin haƙarƙari kashi mafi kantara ku shine kashin haƙarƙari ka ce za ka miƙar da shi ya karye ka bar shi haka kuma haka zai zauna a tankwara to mace kenan in dai ka ce sai ta miƙe sambet to in Allah ya so ku za ka sha wahala sai dai ka karya ta me karya ta sai annabi ya ce sai dai ka sake ta to in kuma kace saki ne kullun zaka tafi neman aure kuma duk bayan lokaci za a ce an yi saki saboda haka har ai maka tambari a ce ai saki ne da to hakuri zaka yi da su ku kuma mata wannan ba wani garanti ne aka baku ba ai an karanta hadisi an ce mu haka muke tun zamanin annabi bari mu ci gaba a'a wallahi gyarawa za ku yi in ba haka ba manzo Allah ya ce mafi yawanci ku ne yan wuta saboda haka ku ji da kyau karki ce ai an yi hadisi ba an zo mana da kasar bayan mun ji hadisi ai dama tun zamanin sahabbai ma to annaba ma ya suka iya da mu wallahi mafi yawanci wuta za ku je in kuka wasa shi yasa manzo Allah ya yi mu wa'azi ranar idi ranar sallah sai ya shiga layin mata saboda mata da ka gani suna buƙatar wani wa'azi na musamman wa'azin mata kuma yana da kyau a rinka kusanto da wuta kurkusa kurkusa kurkusa haka wa'azin su yake manzo Allah da ya je kalma farko sai ya ce mata ai ta sadaka ai ta sadaka fa naga ko kuka fi kowa yawa a wuta to haka za a in aka faɗi aljanna ɗaya a faɗi musu wutar biyar dan a ɗan samu a zauna da su lafiya sai wata ta miƙe me muka yi me yake kai mu wuta da yawa sai ce saboda yawan zagi mafi yawanci yara an kaji suna a shari'a binciki matan gidan kaji duk bakin su suka yi kwas sa'an nan da kuma wa miji tun auren saurayi da budurwa shekara sittin da ya wuce mata a tamfa duk sallah wata rana in ya gaza sai ta ce me aka taɓa mu tun da nake me aka taba mini ma ra'aytu minka khairan qat ban taba ganin alheri wurin ka ba a gidanmu ba na sawa ne ka ji shekara 60 yana rike da ita amma wai yanzu tana tunanin gidansu to mace kenan rashin godiyar Allah da rashin zage zage da yawan zage zage shi ke kai su wuta saboda haka mata ku ji tsoron Allah kar ku ce nan wani certificate aka baku kuna ji waɗannan matan guda biyu da suka yi haka Allah ya ce zai musu taron dangi da mala'iku da annabawa da mutanen kirki na gari sai sa sai ku yi a hankali Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to shine sai aya ta sauka cewa matan nan in har ba za ku iya haƙuri da annabi a halin da ake ciki ba haka to sai kowace a zo a sake ta a kyautata mata ta tafi gidansu Aisha ta ce sabada abi awwala mar'atin min nisa'ihi fakhtartuhu sai annabi ya fara da ni sai zo ya same ni to ke Aisha yadda kika gan mu dai haka muke talauci dai mu ba duniya muka tasa a gaba ba wannan rayuwar haka mu muka za mu zauna domin haka Allah madaukakin sarki ya faɗa lokacin da suka yi wa annabi gori suka ce mali hadhar rasul ya akulu ta'ama wa yamshi fil aswaq wani irin annabi ne annabi kun taɓa ganin annabi a kasuwa kaga annabi yana cin abinci inda annabin gaskiya ne dan menene ba zai zama Allah ya mishi wata gona da zai rinka zuwa yana ɗiba ba Allah ya bada ansa tabarakal ladhi in sha'a ja'ala laka khairan min zalika jannatin wa yaj'al laka qusura da Allah ya so sai gina wa annabi manya manyan gidaje ya sanya mishi wasu gonaki da lambuna nan za a rinka ɗibo ce fanan shi amma sai annabi ya taka sai ya shiga kasuwa sai a ganshi yana zaune yana cin abinci babu ba ƙarya fa a cikin harka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka ji an ce wai ga wani wali wai shekara shi ɗaya bai ci abinci ba ƙarya ike yi ba wani wali shekara ɗaya bai ci abinci ba dutse ne shi wai wali shekara shi ɗaya bai ci abinci ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko zai shiga gida ya take cikin shi da abinci sai ya fito goge wa shi goge wa shi kenan bakin shi kullun yana yaushi ai wallahi mu wali mu baya cin abinci to me kenan manzo Allah ya ci abinci ya ci nama ya sha nono ya sha madara ya sha zuma ya yi aure duk sai kai kace ba za ka ba shi yasa wannan ruhubaniyanci ne fastanci ne kake siffanta waliyin ku dai wali ai bai cin abinci wali mu bai da mata wali mu bai da kaza duk wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi saboda haka sai aka fara da Aisha aisha me kika fi so za ki zauna da ni haka a bisa babu ko kuwa ki je ki shawarci iyayenki sai ta ce cabbi jan yanzu game da zama da kai sai na je na shawarci iyayena wallahi na zaɓi zama tare da kai na fi fifita Allah fiye da ainihin in ce zan tafi gidanmu to shine tace sun makhayyara nisa'ahu hunna duk sauran matan shi kuma sai annabi ya je su ma in za ku zauna haka ku zauna in ba za ku zauna ba ku ce sai an kawo kaza sai an kawo kaza a babu hali fa qulna misla ma qalat aisha dukkan sai suka faɗi irin abin da aisha ta faɗa jama'a mun gane wannan da kyau ko to wannan shine hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama kaji yadda annabi yake rayuwa zaman gidan da iyalan shi me ake hakuri ake me ake zaman taimakekeniya ake da rufin asiri hadisi yana nan cikin sahihul bukhari aisha tace manzon Allah mutum ne mai tawali'u ya wanke rigar shi ya share gidan shi ya ainihin taya mu wasu aikace aikace a gida tana da ƴaƴa guda biyar gari ya waye za a tura waɗannan makarantar boko waɗannan za su tafi islamiyya to shi kenan sai kaga aiki zai mata yawa sai ta shiga kicin ta girka musu abinci kai kuma sai ka shiga ka ne musu wanka amma duk sai an kai ka jakar magori an kai ka ko jakar boka ne sai sun kai ka duk sun je sun yi labarin ka a ce ai ta riga ta shanye shi ina ta gama da shi tafi da safe ka je ka gani zaka same su yana wa yara wanka menene laifin haka ka share mata gidan ka rage mata aikin sai ka ga wallahi tana mutunta ka jama'a abubuwan da za ka yi matarka mutuncin ya zube mutuncin ka ya zube fa ba bin shari'a bane idan da a ce matarka girman ka zai zube a wurin ta babu ma ba mutumin da ya kamata ya raina kama irin matarka ba ganin ka take ga gaba ɗayan ka duk riga da rawani da kasa da tarbi da kwagiri ita tana ganin ka ne ba a wannan siffar ba fa inda za ta raina ka ya kamata a ce ita ce za ta raina ka saboda haka karka ce dan ka bi shari'a game da matarka ai za ta raina ka sai an yi musu muzurai a aka ji tsoron Allah game da matarka sa'an nan jama'a wallahi tallahi mu ji tsoron Allah game da harkar aure din nan a jiya in ba ku manta ba wannan maganar na daga cikin maganganun da muka tattaba a kai cewa shin menene ya taimaka wajen yada zinace zinace ga samari sun rika sun balaga ga yan mata sun rika sun balaga amma kuma kowanne yana kwaɗayin kowanne to amma menene ya hana aure shine an kawo wasu abubuwa an gindaya da idan ka je ka ga saurayi da budurwa suna taɗi sai ka hange shi can yana gabas ita kuma tana yamma sannan sai ka ganta kamar gata nan wata yar bera ce yar karama haka zaka ganta yanzu ka sai ganta uwar mata ce dan haka sai ka ga ya zauna ta zauna ta dora ta akan cinya shi shi kuma ya tsako hannunta akan hannun shi akan kafadarta dan me sun riga sun rika sun kosa kuma din menene ya kawo wannan matsalar wallahi mun kallafa wa kanmu abubuwa ne jama'a shari'ar musulunci ba ta kallafa maka sai ka karbi abu mai tsada game da auren yarka ba wannan zantutuka da malamai suka faɗi Allah ya gafarta musu amma kure ne a ce aure sai ya kai rubu'u dinar ya halatta abin duk da mace ta amince wa kanta in dai ta balaga abin duk da waliyinta ya amince a madadinta in bata balaga ba shi kenan shi yasa gashi ɗazu ka ji zobe gashi na bakin karfe za a ɗaura aure da shi babu ya cancanta ya iya karatun qur'ani sai a dauka a bashi yanzu wani saurayin ya haddace qur'ani ba ma da kira'ar kaza ba ya haddace qur'ani da dukkan kira'o'i amma ba za a dauki yar a bashi ba abin takaici shine malaman islamiya ya kamata ku kafa kwamiti malaman islamiya ku kafa kwamiti za a kawo muku yarinya bata san komai ba tana shekara biyu ku za ku fara mata tun daga alifun ku koya mata tahiya ku koya mata salati ta iya karatu ta iya komai to ya kamata sai ku ce to kuna da haƙƙi a kanta sai ku sa ido wani iri za a bata shin wani kardajiya za a san a bata jama'a kawai wai saboda shi minista ne saboda shi darakta ne saboda shi yana da mukami sai a kawo sai a bata a sai a dubi wani ɗalibi kuma ko kuma wani malami a cikin makarantar yana nan yana son auren ba shi da matar a ce shi ya karantar da ita kuma shi ya aure ta don Allah ba za ta ci gaba da karatu ba to wani irin production za su yi shi malami ita malama sai ku ga sun haifi ɗa wanda yake mai tarbiyya mai mutunci shi ma ya taso ya samu karatu to amma dubi abin da yake faruwa yanzu ku malaman islamiyya ku gama wahala ku karantar da yaran sai a samu wani oga sai zo sai aure ta saboda me shi zai iya yin akwati biyar yana da motoci kaza yana da sabon flat amma bai san addini ba bai san tarbiyya ba su kuma mata duk yadda kuka dasa musu tarbiyya rana ɗaya in ta ga wani da kyale-kyale wallahi duk qur'ani da ka koya mata da hadisi sai ta manta sai shiga yi mata shopping ya siyo mata abin da bata taba gani ba zabba ne za a siyo mata tabarau ne za a siyo mata leshi ne za a siyo mata duk sai zo da kaya sai ya gigita ta shikenan sai ta sallama sauran da aka kore shi a aiki ne ko kuma mas'ala ta rikice mishi zuwa ga malamin islamiyya bayan dubin gaisuwa wallahi na shiga halin kakani kai da can wai bata shiga halin kakani kai ba wai yanzu ne aka san da malamin islamiyya wai yanzu take son ya taimake ta ya fitar da ita to malaman islamiyya ya kamata ku rinka sa ido haka don ni na san wata makarantar islamiyya a Kano haka suke yi matukar suka karantar da yarinya to kai ubanta Allah ya saka maka da alheri kai ubanta ne amma dama tun san da ka tashi kawo ƴaƴanka za a yi sharaɗi za mu karantar maka da ƴaƴanka amma ka tabbatar in ƴarka ta kware game da ilimi ba fa za mu yadda ka bata kowane iri ba dan wahalar mu ba za ta tafi a banza ba ka yadda eh ka yadda shikenan to shikenan su ne za su zabo mata miji sai a je a ce alhaji ko ranka ya dade wanta mun saman mata miji saboda haka sai ku dubi me ya kamata game da sadaki to sai zama waɗannan yara an samu wanda ya san mutuncin addini ya san karatu ya iya tarbiya ita ma an haɗa su sai ku ga wallahi an fara samun tsari na islama wanda ake so amma in ba haka ba yanzu sai ka ga mutumin kirki ga yarinya ta gari ta samu tarbiyya ta iya karatu yana son ya aure ta amma bai da hali ba za a bashi ba ba za a dubi addini ba sai wani can sai zo ya aure ta shi kuma yaya iya dole sai je ya samu wadda bata samu tarbiyya ba bata samu karatu ba ta dan fi sauki ta gama tallan mangwara ne ta gama wata jajjage ne sai ya aure ta ita ce zai dan je maneji duk sai ta rikita mishi al'amarin shi me yasa saboda shi a wannan hali ɗalibin ilimi ne ko malami ne ita kuma bata san mutuncin wannan ba abinda take so ya marmaza zai siyo mata talbijin da bidiyo kullun ta rinka ganin kasar saboda haka sai ya zama duk hazaƙar shi sai kaga in ya aure sai kaga hazaƙar ta rushe saboda matarka tana taimaka maka wajen ci gaban ka a rayuwa ko a addini matukar kai nagari ne in ka samu rikirkitacciyar mata sai ta rikita ka matukar ita kuma aka je aka kaita ta can sai kaga cewa addinin ta ya lalace addinin ta yana lalacewa shi sai a ce kamar ba wanke ba a lokacin nan a islamiyyar nan kaza kaza ba abin da ya shafe ta ta riga ta shiga daula shi kuma sai a ce o oh, wani kafin ya aure kai baka ga irin zafin kai na addini ba yaya aka yanzu wallahi mace ya samu karkatacciya to don Allah ku ji tsoron Allah mana wane ne ya taɓa samun arziki saboda ya aurar da yar shiga mai arziki babu Allah shi ke bada arziki ka bi Allah Allah sai ya azurta ka yanzu su na Umar Allah ya azurta su arzikin da yake fata kake ma kai ka samu irin nasu ba da su Allah yake ba da yace was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari su sai yace wallazina taba'uhum bi ihsani su da yake sun bi Allah da kyautatawa su ce waɗanda suka ainihin rigirge suka shiga addinin musulunci daga cikin mutanen Makka da suka yi hijira da mutanen Madina da suka musulunta suka taimaka wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai sai yace wallazina taba'uhum amma sai yace bi ihsani da waɗanda suka biyo su da kyautatawa sannan sai ce radiyallahu anhum wa radu kai yanzu ba za a hada ka cikin layin su ba sai in ka bi Allah da kyautatawa to amma kaga su Allah ya yarda da su to irin ayyukan da suka yi kenan shi yasa ku ji tsoron Allah jama'a so ake ayi gyara gyara din nan kowa idan bai tabbatar da ya cire son zuciyar shi da kwaɗayin duniya da abin duniya ba babu yadda gyara zai yi yanzu an ci gaba muna da ƴaƴaye waɗanda sun iya karatun alkur'ani sun iya hadisai sun iya sira sun iya larabci sun iya duk abubuwa amma abin ta kai ga samari su kuma wannan ya je yayi BA Arabic wannan ya je yayi Islamic Studies wannan ya je yayi diploma wannan ya je yayi high Islamic wannan ya je yayi secondary wannan ya gama jami'a su kuma suna kula da addini amma wai ba su da kuɗaɗen da za su hada akwatuna dan haka ba za a ba su aure ba sai waɗannan ƴaƴan sai ka ji ana ce mata sista sista sista wata ran sai a ce sista ta yi ciki sista ta yi ciki ta zama sista kenan to kuma menene ya tursasa ta ta tafi ba za ta tafi wurin wancan ustazu ba ta san ba zai zina ba dole sai ta lallaba sai ta tafi wurin wancan dan iska mai kwankwami man takalmi gashi nan ya sai sai kanshi shi za ta tafi ya je buga mata ciki yaya aka kewaye miki ciki tana jin kunyan mata ta faɗa don a abun banza ma akwai abun mutunci da mutuncin ta mata dan faɗi wani ustazu ta ce shi mata cikin za a ga ya dan fi dacewa amma dole sai ta ce ai wane ne a ce wane inna lillahi wa inna ilaihi raji'un albasa ba ta halin ruwa ba kaza kaza kaza kaza duk ku gama karin magana ku eh, kun san da karin magana ku ku aurar da ita tun da wuri saboda haka ya jama'a wallahi so muke a samu gyara ke kuma kina ɗakin mijinki ki yi haƙuri ki bi mijinki wallahi biyayyar mijin nan naki shine zaman ki lafiya in kika fito kika zo gidanku kin wulakanta sai dai larurar mutuwa in ba yadda za a mijinki ya mutu amma yaushe babanki yana da 'yan mata a gaban shi guda hudu ko guda biyar safiya ta yi wannan za ta tafi sakandare wannan za ta tafi WTC wannan za ta tafi kaza ke kuma a lokacin ana jiran ke da ƴaƴanki za a baki kuɗin koko shi ubanki da yaushe zai huta kenan tun kina karama yake wahala kuma har yanzu zaki kin biyo shi zaki kashe shi ya kamata ki haƙura ki bi mijinki in kin yi wa mijinki laifi ki rinka tuba karki ce waye kai wallahi shi wani ne tunda Allah madaukakin sarki ya ce shi wani ne ar-rijalu qawwamuna 'ala nisai Allah da kanshi ya ce maza suke tsaye akan mata bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim saboda daraja Allah ya fifita namiji akan mace duk wanda ya ce namiji bai fi mace ba zindiki ne wannan mutum ya tuba in ba haka ba hukuncin musulunci ya tabbatar da kashe shi dan yayi wa alqur'ani karan tsaye Allah ya ce ya fifita maza akan mata sa'annan sai ce wa bima anfaqu min amwalihi saboda ciyar da maza suke yi akan matayen sai da ya bada sadaki shi yake rigar sallah shi yake takalmin sallah shi yake cefane dan haka ya fifi baki isa ki ce waye shi ba kai kuma in ta ce waye kai sai ka ce ni ne mai gidanki duk matsala in ta ɗauke ta da zafi kai ka amfani da iliminka da addinin ka taya ta faɗa da shaidaninta ta kakkata taya ta faɗa da ita a kanka waye kai a ah, ni ne mijinki kai baki san ni ko waye ba ni ne mijinki tambayi liman mana a ah, <laughs> da Allah a tambayi liman mana ai liman ya san ko ni waye jama'a mun gane wannan da kyau ko al'amura haka ake Aisha tafiya annabi yayi da ta tashi sai ta gyara ta ba da zaman fara faɗe ba girki ado ki gyara ɗakin kar ki bar ɗakin ki gashi nan kamar gaba ɗan koli ki gyara ɗakin ki komai ki sai ki ki share duk majinar bango ki share turare ki dan fafesa duk abin da kika san zaki ki ja hankalin mijinki ki haka ake so Aisha sai ta gyara ɗaki annabi ya kusa dawowa daga yakin taboka to sai ta kuskure wajen gyaran ɗaki sai ta sai labule da hotunan tsuntsaye sai ta makala shi kuma annabi baya son hoto ka yara da suna wani surkulle wai ana cewa akwai wata addu'a kare ko wai kaga kare kana tsoron kai shi je ka sai ka rinka cewa inda annabi yake kare baya wurin inda annabi yake kare baya wurin <laughs> wai addu'a kare kenan sai <laughs> shi annabi duk inda yake hoto baya wurin baya son hoto ita Aisha bata san ta yi kuskure ba sai ta hangi annabi ya taho tsakar gida gashi nan da kayan yaƙi ya dawo sai ta ruga da gudu ta je tarbo shi ashe ya hango hoto kuma a kofar ɗakin manzo Allah sai banga je ta gefe guda ya je fizge wannan labulan ya yayyaga ya watsar ya ce wannan hoto mai kawo shi ka gani da ita Aisha ta iya ladabi Abubakar ne ubanta fa me tace bata ce ah, ka gan kama kai baka san gwaninta ba kaza kaza sai tace na tuba na bi Allah na bi manzon Allah wannan zunubi nayi ko ba haushe yace matar na tuba ba ta rasa mijin aure ki bude baki ki ce mai gida ka yi hakuri in yace ba za a hakura ba sai ki koma gefe guda ki lut haka ake yin ladabi wallahi in ya sake ki sai kin je kin yi ladabi inda ba shi da amfani duk zawara wannan da zaka ga tana maka ladabi ta zo yanka maka lemo tana ladabi tana durkusa tana sunkuyawa wallahi da ta yi wa mijinta irin wannan ladabin da wannan kunshin da wannan gwaggwaran wallahi tallahi da basu rabu ba iwa ta yi ta zauna da datti gashin hammata gashin nan kamar ciyawa da a ce ta gyara al'amura da haka bata faru ba sai sa duk in kaga bazauran nan tana ladabi kaza kaza kaza kaza fara kaddara ba mu ce ka nemi bazaura ba a'a ka nemi amma fara kaddarawa da ta yi wa mijinta wannan ladabin fa da wahala haka ya faru fa to sai manzo Allah ya ce wannan hoto ne ya kawo shi nan kai baki san masu zanen hoto za a yi musu azaba ranar kiyama a ce sai sun hura musu rai ba sai ta ce na tuba wannan da kuɗin ta siya ta decoration ɗaki ta gyara fa kuma ka duba yayya yayyagawa ya watsar amma duk da haka tuba take yi Aisha ta fi ki daraja kowa ce amma tana tuba uban Aisha ya fi naki daraja kowa ce kowa ne kuma babanki amma tuba take ke ma ki tuba mana sai ta ɗauko waɗannan yadudduka da ya tsatsaga sai ta tsatsaga sai ta matasan kai da su da ita hotunan ba su fita cikakkun su ba nan kafa ta fita can wuya ya fita can kaza ta ce sai na ga manzon Allah ya kashin gida kai. madadi saboda haka ki rinka yin ladabi ki yin tsafta tun a jahiliya mawaki yake cewa ai buntayya yake yata innal birra shay'un hayyinun wato yake wa ashi ainihin wato nasiha yake cewa haddabi. wata kahali ki rinka sa kunshi ki rinka yin ainihin tozali kar ki zauna babu tsafta innar rijala lahum ilayki wasilatu mawaki ne a jahiliya fa yake wa ishi budurwa ce yace naga kina da farin jinin samari suna zuwa wurin ki wannan yazo wannan yazo yace to kin ji yadda ake rayuwa fatakhabbabi ki rinka sa kunshi wata kahali ki rinka ainihin sanya ainihin tozali a idan saboda haka ki rinka zama da tsafta akwai mai gidan da sai da ya je amarya sai ga uwar gida nan ta rangada ado da bata taba yi ba sai da ta girma gaban shi sai ya ce ji harshe ya ce wallahi da kina ado irin wannan me zai kai ni jin kashe kuɗi na in karo amarya duk mace da ka ganta din nan babu wata tsohuwa fa babu wata sakan han babu wata a'a duk abin da take bukata makalkala makalkala da shafe shafe mata kenan sa mata shekara talatin da biyar ka gani ta sha kaya masu kyau ta gyara jikinta ta zuba turare wallahi sai ka ganta ta yi shas duk abin da kika gani kina so ba da masifa za ki nema ba da madadi za ki nema mai gida ana yayin leshi iri kaza ni ma ko za a dan siyo mini ne sai ce to insha Allah sai ki sake faɗe wata ran ki sake faɗe wata ran duk in kin ga matsala ta ci sai imrul qais ya gaya miki sirrin da ake bi ba cin kwalashi zaki ba in kika ci kwalashin ya sake ki sai wata ta cinye leshin ya zo fita ya dako akwati sai da kina hawaye lafiya lafiya lafiya ya faɗi to uku in ya faɗa a wallahi leshi leshi kawai zaki faɗa mubtada zaki faɗa ba tare da khabari ba wallahi ran nan sai kaga ya sabin leshin duk inda leshin yake zai je ya samu shi har imrul kaisi haka kullum yana zuwa wurin budurwa tana wulakanta shi ran nan ashe tana da bukata ta ga ana yayin zani ne ko menene to yau bari ya zo da yau ba zan bata mishi rai ba tunda ina da bukata yana zuwa kawai sai ga tana hawaye sai karfe da gudu yake wa ma zarafat ainaki <laughs> yace wa ma zarafat ki? illa li tadribi yace wallahi hawayenki bai zuba a banza ba so kike ki taka mini biya ki so kike ki cuce ni kina da bukata ne yau sai gudu to ashe kin ga sirrin kenan in kina da matsala wallahi haka zaki <laughs> don haka mata kun ji don Allah a zauna da ku lafiya wallahi tallahi mu babbar manufar mu ita ce mu ga gwamnati ta tabbata a nan ta musulunci to ku tabbatar da cewa sai kun ba mu taku gudunmawar amma in ya zama kullum mun taho mu karatu muna tunanin yaya za mu za mu tsara al'amuran mu yaya za mu ci gaba sai kuma ya zama ka je ka ɗauko karatu ka je ka nemo ɗan abin da za ku ci kuma ka zo ka tarar da zunguriyar takarda wai alƙali yana neman ka wai me aka yi wai ta je wai baci wai mata yanzu saboda sharri saboda sun san ana fatara a Najeriya manya sun dafe kuɗi wai da ta je kotu sai ta ce wai baci kuma akwai alƙalai bayan Allah amma kuma da yawa akwai fasikan alƙalai da ta ce baci shikenan sai kaga an rubuta an aiko da dan aike mataka na karaka akan baci kai alƙali tsakaninka da Allah dubanta ka dube shi ka gani bahaushe ya ce ido ba mu duba ne amma ya san kima ka dubin matar da da wahala mutumin da matar shi ta fi shi lafiya ba za ka ganta yadda ka san kwallon yalo ko tumatiri ta yi bulbul ta yi subul amma wallahi shi kuma gashi nan kamar karmamin dawa ya kawo ta ci ya kawo ta ci amma rana ɗaya sai ta ce babu ci ko kuma babu sabulun wanka ko babu sabulun wanki kai alkali ai uba ne manzon Allah ya girmama alkali ya danka al'amari gare shi in ubanta ya ɗaura daura mata aure an ce tana da ikon ka daura mata aure a ta aure yayo ashe kai ubanta ne in ta zo ba kokarin kashe mata aure za ka yi ba wa'azi za ka yi mata kai a ji alkali ka taba jin an cewa alkali ma yallaɓai galibi ne ake cewa ala gafarta mala shi alkali malami ne sai ka jawo mata Allah ya ce annabi ya ce hadisai ne da asarai duk a kawo mata tarihin magabata a ce ki je ki yi haƙuri a nemi mijin a tattauna a sulhunta da shi to amma kawai da zarar mace ta zo ta ce babu ci shikenan sai a zo kotu da an zo kotu alkali ba zai tsaya duba abubuwa a ilmance a hankalce ba sai a ce to shikenan a tafi an bada biko wallahi da alkalin zai zage mata wa'azi so da dama jikinsu yana karewa da wa'azi saboda dama tana ganin makura dai ita ce wurin alkali to alkalin ma wa'azi zai mata kuma me ya hana ku tsara al'amura ina malaman da ke karantar da mata ina limaman juma'a ina manyan malaman anguwa kamata ya su rinka kwance rigingimu a tsakaninku ku ku je ku ga abin da fastoci suke kenan a cikin nasu duk matsala ta faru tana cewa zan je in gaya fasto suka ce na tuba ya san yayi cuta shi din wallahi yana tsoron fasto sai fasto ya ce annabi isa ya ce kai tsinanne ne wallahi sai ga yayi tufa a gaban fasto yana tuba ba sa so a to jama'a fastocin nan ƙarya suke yi ƙarya suke amma malaman mu gaskiya suke gaya mana dan me ba za a tafi a kai matsala wurin su ba ko ki tafi ki je ki kai kara wurin malam limamin juma'a ko limamin mai wa'azi ko a je a zauna sai a yi sulhu mana abin da ya fi kenan Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu ya jama'a daga ƙarshe abin da muke cewa maza ku yi adalci ku san cewa waɗannan mataye da Allah ya ɗora a ƙarƙashin auren ku wallahi tallahi da kalma Allah fa muka mallake su Allah ne fa ya halatta mana su wata tana can irin ta ko kuma ma bata kai ta ba da ka taba ta sai ka ji an ce gwamma a tsira maka allura ta shige jikinka ya fi sauki saboda ba matarka ce wannan kuwa an ɗauki ainihin amanar musulunci ne aka ce an baka shi yasa in ka ci amana ta ka ci amanar Allah kar ka je ka zalunce ta ka je ka shirya abin daɗi a waje ita kuma ka haɗa ta da tuwo da ɗanyar miyar kuka ga ta nan ka mutunta ta ka tuna yanzu za ka so a auri a ai mata haka amma sai mutum sai ya zo a haɗa mishi ti da biredi da balangu da ƙwai ya siye ƙyat yana shiga aka ce mai gida ga tuwo sai ce a ku dai mi ruwa to kamata a ce me kacci zaka sha ruwa kun taba ganin mutum ya da kasuwa ya fara da ruwa me kacci zaka sha ruwa kamata a saka mishi wannan alama tambaya to ku ji tsoron Allah ko maza ji tarkar zan kana da tufafi kai kuma ka batta gata nan tana yawo kata kata lallai ka mutunta ta Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik